اسمي أمل أمل بعيد كالألم أمل يمزقه السأم حلمي الحياة بلا حزن ويطيب في قلب الزمن اسمي أمل أنا اليتيمة لا أنا من الحياة سوى الهدى أرجو يسكن بيتنا والفقر يأوي حولنا وأنا أمل أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى تشفي دموع المنهكين من اليتامى البائسين وأنا أمل وأنا أمل الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة ولم نسكي tare أدري وانا a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisin malamai wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma Alheri Radio wanda ke nan cikin garin Kaduna. Shirin majalisun malamai shiri ne wanda Alhaji Dr. Yahuza Yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku shi daga aljihunsa wanda da mu da mu da mu da ku masu kallo da kuma saurare muke haɗuwa wajen yi masa addu'a da fatan alkhairi Allah ta'ala muke roƙo ya saka masa da alkhairi ya yawaita mana ire-iren su ya albarkaci dukiyarsu da rayuwarsa shirin majalisun malamai shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato maluma masana addininmu na musulunci waɗanda sukan zo su karantar da mu su ilmantar da mu su tunatar da mu abin da muka manta su sanar da mu abin da ba mu sani ba su kuma ɗora mu akan abin da yake shi shine daidai a ƙarƙashin karantarwar addininmu na musulunci waɗannan maluma waɗanda su ma ba su gajiyawa a duk lokacin da muka aika musu da goron gayyata muna roƙon Allah ta'ala madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sanya a cikin mizanin su na ayyukan alkhairi ya kuma amshi ayyukan da suke gabatarwa yau ma kamar kullum alhamis goma sha biyar ga watan rabi'u sani hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da biyu da arba'in da hudu afuwan wanda ya daidai da goma ga watan Nuwamba a kalanda ta miladiyya dubu biyu da ashirin da biyu Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisi don ci gaba da sauraron karatuttuka daga bakin mu kamar yadda muka saba. Inda a yau, Allah ta'ala ya azurta mu da halartar ɗaya daga cikin mu da ke zaune a jihar Kano, wanda kuma ya kalle wannan zaure na majalisi lokaci bayan lokaci don ya karantar da mu addininmu na musulunci. Yau ma Allah ta'ala ya sake ara mana lokaci da mu da shi ba shi ɗaya ya kuma ba shi damar halartar wannan majalisi don karantar da mu kamar yadda ya saba. a Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale daga jihar Kano shi ne malamin da za mu kasance tare da shi insha Allah ta'ala aka maka Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam. zula lafiya alhamdulillah ya Kano Allah alhamdulillah an ce ta Kano ko <laughs> ya dalibai alhamdulillah to Allah ta'ala ya amsa amin Allah ta'ala ya sanya amin amin amin um sheikh sheikh Abubakar Abdulsalam baban gwale ba bako bane gare ku waɗanda suke biye da mu a akwatunan san talabijin sun ga fuskar malam sun kuma tabbatar da ba bakuwar fuska ba ce hakan nan waɗanda suke biye da mu a akwatunan su na rediyo sun ji muryar malam yayin da su ma suka tabbatar da ba bakuwar murya ba ce malam zai mana karatu ne akan wani maudu'i da ya ɗauko shi a kusan a watannin da ba su gaza shekara ɗaya ba tun shekara da ta wuce malam ya yi mana karatu akan maudu'in da muka samu suna aure amana ne kamar da yake aure maudu'i na aure amana ne maudu'i ne mai faɗin gaske sai malam ya yi masa adalci ya ɗauke shi gaba-gaba, ya kuma fara da gaba da take karantar da mu haƙoƙin mata a kan mazajensu. Wannan gaba ita ce malam ya ɗauka da nufin idan ya ƙare ta kuma sai ya shiga gaba ta gaba, amma sai Allah bai ƙaddara hakan ba saboda ya buɗe karatun yadda kowa zai gane mai nisan karatu da mai karancin karatu kowa zai iya fahimtar abin da malami yake karantar da mu wannan yasa karatun ya takaitu akan haƙoƙin mata akan mazajensu wannan shine karatun da malam ya mana a wancan lokaci da ya zo bisa sannan kuma muka roƙi malam cewa duk lokacin da Allah ya dawo mana da malam to zai ƙalasa wannan karatu shi ya ɗauko ɗaya janibin na biyu wato haƙoƙin su kuma mazaje a kan matayensu sannan bayan ya dire wannan idan da lokaci da kuma gangara zuwa ga haƙoƙin mata da abokanan zamansu a gidaje sawa'un gida ɗaya suke ko ko gidaje daban-daban matuƙar mataye ne da suke ƙarƙashin namiji guda a matsayin matansa su ma akwai haƙoƙi na zamantakewa a tsakaninsu a ƙarƙashin karantarwar addinin na musulunci wannan shi ne karatun da malam zai mana insha Allah ta'ala duk da cewa malam ya dan yi jinkirin shigowa amma za mu kalli abin da eh, za mu iya samu daga bakin malam na lokacin da ya rage insha Allah ta'ala inda za mu ba shi kusan awa guda cikakkiya kafin mu buɗe layuka eh, masu kallo da saurare su yi masa tambayoyi akan abubuwan da suke da buƙatar ƙarin bayani a kansu sannan kuma za a iya bin mu kai tsaye a shafinmu na facebook na tafarkin magabata youtube da kuma tafarkin magabata tv sai kuma isaac Abdulmumin insha Allah ta'ala a facebook kenan shi ma za a samu wannan sannan ga wanda suke bukatar kuma a tura musu karatun a whatsapp bayan Allah ta'ala ya nufe mu da kare ba su ma za su iya samun wannan karatu a lambar waya sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku sannan kuma a lokaci guda ga waɗanda suke yin a telegram su ma za a iya tura musu a wannan karatu a link ɗinmu na telegram idan mutum ya je lalubo ditv don sayin musulunci insha Allah ta'ala zai samu wannan karatu amma yanzu za mu kasance tare da malam a cikin maudu'inmu na aure amana ne kashi na biyu fatan mu Allah madaukakin sarki ya ma malam jagoranci a ƙarƙashin wannan karatu da zai yi mana tun daga farko har lokacin da malam zai da <clears throat> kada makalla bismillah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to kamar yadda Sheikh Abdulrahman ya yi mukaddimar cewa wancan karan a cikin bayananmu na aure mun yi bayanin haƙoƙin da Allah ya ɗora wa miji a wuyansa wanda wajibi ne ya sauke su akan matarsa mun taɓa wasu daga ciki musamman muhimmai wanda ya kamata lalle a ce an san su to a wannan karan kuma za mu kwankwashi ɓangaren mata to su ma kamar yadda aka yi musu gata aka ɗora wa mazaje wasu nauye-nauye a kansu dole su sauke wa matan mm. wanda kamar jin daɗin matan ne da kuma gata gare su to haka su ma Allah ya ɗora musu wasu nauye-nauye da wajibi ne su sauke su akan mazajensu amma mu sani cewa a sauke haƙƙi na aure ba shi da alaƙa da sai ka jira an sauke wanda na sai an sauke maka na yawa ya shi kaman ba biyan bashi ba ne sauke nauyi ne da a ce waɗannan haƙoƙin da Allah ya ɗora wa miji zai yi wasa da su to ba mace ce take da ikon ta da kanta ba hmm. akwai janibin da Allah ya a shari'ar Allah ta ba ta dama ta nemi sulhu ko kuma ta nemi rabuwa a hmm. wajen alkali amma kuma koma ina aka je aka dawo dai Allah zai kama duk namijin da ya cutar da matarsa hmm. da gangan yake sauke nauyin da Allah ya ɗora masa. to ita kuma mace wajibi ne ta sauke wa wa'annan haƙoƙin da suke wuyanta ko da mijin ya taƙaita ko ya gaza wajen sauke nauyin da yake kansa sawa'un gazawar shari'a za ta iya karɓar ta a matsayin uzuri ko ba za ta iya karɓa ba ko da ya zama azzalimi ya take mata wannan haƙoƙin na ciyarwa na tufatarwa na bata matsuguni na kula da lafiya da addininta hmm. na kula da tsaron rayuwarta ga baki ɗaya na hidimta mata domin shigar da jin daɗi a cikin zuciyarta to ko da ya taƙaita akan waɗannan gaba ɗaya ko akan wasu daga ciki wajibi ne ta sauke waɗannan nauyin ɗaya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf. Hmm. Su ma mata Allah ya ba su yi musu gata ya hmm. tanadar musu waɗansu abubuwa. Hmm. Irin yadda aka tanadar wa mazaje haƙoƙi a kansu. to wannan ayar kamar yadda alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki a cikin ahkamul qur'an yake cewa hmm. hadha nafsun yace wannan nafsi ne fi annahu mufaddalun alaiha muqaddamun fi huquqin nikahi fawqaha wato ita ma Allah ya dora mata wayansu haƙoƙi na aure al-imam abubakar al-jassas ɗaya daga cikin malaman tafsirin Al-Qur'ani masana hukunce hukuncen fiqhu hmm. wanda malami ne na hanafiya kuma yana da littafi ahkamul ƙur'an yake cewa nassun yake cewa akhbar Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya yace Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana ba mu labari hmm. cewa anna li kulli wahidin min az-zawjayn ala sahibihi haqqan hmm. cewa kowane ɗaya daga cikin ma'auratan nan yana da haƙƙi akan ɗan uwansa wa anna az-zawja mukhtassun bi haqqin lahu alaiha laysa laha alaihi Hmm. da haka miji akwai wa'insu haƙoƙi da Allah ya bashi ya ɗora mata nasa ne wanda shi wa'annan haƙoƙin Allah bai ɗora masa su yayi mata ba ita ce aka ɗora mata ta yi musu to wa'annan haƙoƙin suna da yawa amma kamar yadda muka yi a wancan karan muka taƙaita na mazan hmm. to su ma na matan za mu taƙaita su haƙƙi na farko wanda shi ne haƙƙin da shari'a ba ta ɗaga ƙafa a kansa hmm. kuma duk macen da bata iya sauke wannan haƙƙin ba shari'a ba za ta yi mata uzuri ba hmm. al'ada ba za ta yi mata uzuri ba shine haƙƙi na da'a da'a larabci ne amma da hausa a taƙaice yana nufin biyayya ita kuma biyayya tana da ka'ida duk wanda aka ce akwai haƙƙin biyayya tsakaninka da shi kai za ka bi shi hmm. to ya zanto biyayyar ba ta ci karo da biyayyar Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallama to a babin aure biyayyar mace ga mijinta wato na da fuskoki daban-daban hmm. amma dalilin da ya tabbatar da biyayyar dalili ne daga ƙur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i malamai a wa'insu daga cikin matsalolin biyayyar a kamar akan abin da ya shafi ayar Qur'ani Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i hmm. yana cewa bismillahir rahmanir rahim ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa hmm. bima anfaqu min amwalihim hmm. al-aya to mazaji shine muftada qawwamuna lafazin qawwamuna sigatu mubalaga ce ta asalinta kuma jam'i ne na alkawwamu hmm. shi kuma alkawwam sigatu mubalaga ce ta alka'in alka'in kuma shi ne wanda aka dora masa nauyin yin abu asali shi ne kishiyar zama alku'ud hmm. to amma a ɗawainiya da hidima akan ce mata alkiyam a babi na isa zuwa ga abin da ba zai yiwu ba sai an yi shi misali galibin ɗawainiya mm. ba ta yiwa a zaune sai an tashi tsaye don haka ɗawainiya kamar da ka tashi to ka fara ɗaukar gabara ka yi ɗawainiya mm. to da haka shi yasa in a larabci man ana so a ce hidimtawa abu kaza akan ce kum alaihi tashi akan abu kaza hmm. da haka abin da ake nufi hidimta masa wani lokacin ma akan ko gaisuwa da girmamawa hmm. wani lokacin akan ce akan ce alqiyab kamar yadda ya zo a cikin asa a hadisin kissar sa'ad ibn mu'az Allah ya kara yadda a gare shi lokacin da manzo Allah sama zai hukunci ga banu quraiza sai suka ce to su suna neman alfarma sa'ad ibn mu'az ya zama shi maza Allah sallama ya janye ya dora Sa'ad ibn Mu'az ya yanke musu hukunci za su karɓi hukuncin to da lokacin shi kuma Sa'ad an jefe shi a uwar kansa a nan kokon kansa an jefe shi a yakin handak a irin jefa jefan da aka yi da da su ainihin magauta hmm. sai zanto ba zai iya tahowa ba Mazala sama ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asr illa fi bani qurayza to shi yana cewa da aka wa uzuri saboda ba zai iya zuwa ba to amma maza Allah sa sai ya tura a je a zo da shi to yana zuwa da ya taho hmm. sai maza Allah ya ce da banu aus ku ila sayyidikum ku ta shiga shugaban ku abin da ke nufi shine ku girmama shi ku tarbe shi sai daga cikin fassarorin da malamai suka yi to don haka da aka ce ar-rijalu su mazaje qawwamuna suke tsayawa da hidima qawwamuna su Allah ya naɗa ya dora hmm. a matsayin manya ƙawwamuna su ne wanda Allah ya bawa gata na a yi ɗa'a alal nisa'i akan matayensu. To, Ali ibn Abi Talha, kame da Ibn Kasir Allah ji ƙansa da rahama a cikin tafsiri ya naƙalto ya koro daga gare shi hmm. yake cewa Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yana hmm. cewa da Allah ya ce na ɗinnan fassara na ai umara wa alaihinna su mazaje su ne sarakuna akan matayensu to idan aka ce sarki kuma shine wanda ake wa da'a da biyayya shi yasa Abdullahi ɗan Abba ya ce ai uhu fi ma amara Allahu bihi min da'atihi ta yi wa mm. miji biyayya akan abin da Allah ya umarce ta da shi ne masa biyayya mm. wa ta'atihi an kuna muhsinatan li ahlihi hafizatan li iyalihi mm. abin da ake nufi da ko hafizatan limalihi hmm. shi ne ta zanto tana kyautata wa iyalinsa kamar ‘ya'yansa da kuma duk wanda Allah ya ɗora masa nauyin kula da shi kamar iyayensa da ‘yan uwansa sannan kuma in yana da dukiya ta kiyaye dukiyar kar ta abin da ya huce umarninsa to har yanzu dai wasu daga cikin magabata sun fassara wannan ayar a matsayin ita ce jigo na wajabta da'a kan mata. To, da'ar kala-kala ne. Hmm. Amma abu na farko shi ne. idan aure ingantacce an yi shi da sharaɗansa kuma duk wani abu da zai hana sharaɗin cika ya kore. Misali sharaɗansa ya zama an aure ta a wurin waliyinta ne. kuma an aure ta da sadaki kuma an ɗaura aure da shaidu hmm. to sannan kuma yawa ita kuma tana cikin matan da za a aura ba ta cikin matan da ba za a aura ba sannan kuma ba aure ne na tilasti ba hmm. an cika dukkan abubuwan da ya kamata a cika to wannan auren fa'idarsa shine ya halatta wa miji jin daɗin matarsa shi kuma namiji Allah ya gine shi akan yana iya bayyana abin da yake so cikin sauƙi ba tare da ya takura ba a rayuwarsa akan samu namiji mai kunyar bayyanar da abin da yake ransa amma yawanci waɗannan su ne kaɗan a cikin maza kuma sun fita daga cikin ainihin hukunci ita kuma mace Allah ya gine ta yawanci akan kasa bayyana abin da take so to sai Allah ya danka shari'a sai ta fi la'akari da namiji ya gaya wa matarsa yana buƙatar ta ba shar'i ba ne ba tilas ba ne amma abin da ya fi faruwa a mu'amala aure shine namiji ya buƙaci matarsa to shi yasa mu kamar da za mu ji a cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ce cewa idza da'a ar-rajulu imra'atahu idan miji ya kira matarsa ila firashihi zuwa ga makwanci shimfiɗa Hmm. fa'abat fa bata alaiha ghadban kuma ya kwana yana fushi da ita saboda taƙi la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku za su ci gaba da tsine mata har ta waye gari to anan idan miji ya kira matarsa ba a ce in mace ta kira mijinta ba hmm. duk da cewa malaman usulul fiqh sun kalli wannan nasin sun ce wannan kharaja makharajal ghalib والنص إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ولا يعتبر مفهومه مفهومه abin da ake nufi da kharajan nasu makharajan ghalib wato abin da isa Allah ya faɗi tsinuwar saboda galibi maza ne suke kiran mata hmm. maza ne suke kiran mata to amma wannan baya nuna shi ko matar in ta kira shi ya ƙiya ba ta haƙƙinta Allah ba zai masa komai ba shi yasa suke cewa ah, ya kharaja makharajal ghalib misalin khurujun nassi makharajal ghalib hmm. kamar misali manzo Allah sama da ya ce ya a cikin hadisin Anas ya ma'ashar shabab hmm. ya ku samari ba ta fale ta falyatazawwaj hmm. wanda duk ya samu ikon rike nauyin nan aure ya aure hmm. to anan banda banda yara manzo Allah da matasa yake kawai banda manya waɗanda ba su da aure ai akwai wanda ya huce shab yanzu kamar ni ai ba saurayi ba ah, to yanzu ni ba ni a cikin magana aure ko za a iya samun sa'a na bai aure ba ko kuma a same shi ya yi auren amma matar ta mutu ko kaddara ta sa sun rabu da matar sai aka ce abin da sa manzo Allah ya kira samari saboda yawanci su ne ba su da aure yawanci shi ne hmm. to don haka ba za a hana dattawa marasa aure da yaran da su kai samari wanda suke hmm. bukata aure ba eh, amma an riga an faɗi samari ne saboda su ne suka fi yawa a cikin marasa aure kharaja makharajal ghalib wannan su idan kharaja makharajal ghalib lam yu'tabar mafhumuhu to anan ma da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan miji ya kira matarsa hmm. to shi ma ita ma matar in ta kira mijinta yaki hmm. Allah subhanahu wata'ala zai iya fushi da shi amma dai haƙƙin biyayya hmm. ba a ɗora shi akan miji ba akan mata aka ɗora shi da haka ya zama wajibi ita matar ta ji tsoron Allah kuma ta sani cewa ubangiji zai iya cajarta akan ta bada kanta ga miji don haka biyayya ta farko shine mace ta bayar da kanta a duk lokacin da miji yake bukatar ta saboda mm. dama fa'idar auren kenan suna cewa annik as-sahihu min al-mu'amalati mm. shine ma ya tarattabu alaihi asaruhu wa yu'taddu bi mm. abinda shari'a za ta yadda cewa daidai ne kuma shi wanda yayi abun za a bashi dama ya ci gajiyarsa to farkon cin gajiyar aure shine miji ya ji daɗin matarsa alistinta a nan fikihun da ke karkashin wannan ka'idar ne mace ba ta amfani da gado da shimfiɗa a matsayin makami na horar da miji ko da ya zalunce ta kamar misali akwai matar da za ta buƙaci kuɗi a wurin mijinta mm-hmm. domin yin anko ko domin yin wani abu wanda yake yawa na hidimarta a jimlace kenan mm. jimla mai kalma mai kyau na hidimarta wanda haƙƙinta ne akan miji mm. akwai haƙƙi na wajibi akwai haƙƙi na ya kamata to sai wani mijin yaƙi ba tare da yana da uzuri ba to wata sai ta ce to tun da yake a nan zai gani a ƙwaryarsa mm, ita ma za ta hukunta shi sai sai amfani da gado eh. wajen hukunta shi sai buƙace ta sai ta ki to wannan ta shiga cikin fushin Allah in har ya kwana yana fushi da ita mala'iku za su tsine mata wata kuma ita kawai tana ƙaddara cewa kwanciya wani haƙƙi ne nata hmm. da sai ya ta ga dama ta bashi hmm. ba haƙƙi ne a kanta ba haƙƙi ne da take binsa saboda ita za ta yi masa timetable ni fa to fa ka sani ina da fa lokacin da gaskiya musamman yanzu da ake yayin gyaran jiki aka samu abin da da larabci muke kira infita wato abin da za mu iya cewa da hausa aran al'adu mm. a leƙa a hango al'adun wa'yansu masu kyau a are su to Allah ya sa saboda kusantowar duniya da kafofin sadarwa da kuma kafofin sadarwa na isa da zumunta irin na zamani mm. ya sa kana daga nan zaka iya ganin yadda mutanen al'ummar wata duniyar mm. suke gudanar da rayuwarsu sai kai ma ka araka yafa to yanzu an gano cewa a irin aron al'adun nan misali akwai yanayin wasu yadda suke gyara jikin su yadda suke kaza to wata matar sai ta ga cewa yawan ba da kanta ga miji mm. to kamar zai iya sawa jikinta ya sakwarkwace kuma alhali ga yadda ka'idar adanta ko kuma gyaran ta ke mm. cewa da haka ya kamata a ce so biyu a sati ko so ɗaya a sati ko so uku a sati su kuma mutane Allah ya yi su da halittu mabambanta ita kuma wannan halittar yadda Allah ya yi ta kuma haka Allah ya buɗe ƙofar a buɗe ta hmm. yadda miji zai iya neman matarsa da daddare zai iya neman ta da rana zai iya neman ta da yamma zai iya neman ta a kowane irin lokaci hmm. kawai illa lokacin da shari'a ta ta iyakance shi ne hmm. lokacin da mace take al'ada shi ma kuma ba wai bakin ciki aka yi wa ma'aurata ba an yi haka ne domin a tsare lafiyarsu saboda a duka jikin mace hmm. babu inda yake da ƙarancin matakan tsaro irin karamcinta saboda wuri ne da baya bukatar a zuba masa matakan tsaro masu yawa saboda in aka zuba masa matakan tsaro to kuma zai hana ɗaya daga cikin manufofin samar da wurin shine jin daɗi to sai zanto wurin kawai babu abin da ke ciki sai wasu nau'o'i na bacteria wasu 'yan kananan halittu su kuma kala biyu ne akwai waɗanda suke suna faruwa ne saboda dumin wajen da kuma najasa da wani abu wanda ko ina ana iya samun su hmm. akwai kuma wasu da Allah ya su su kuma su suke ciccinye wa'annan najasoshin masu hmm. masu masu masu cutarwa hmm. to don haka kullum wurin a cikin tsaro yake daga ubangiji hmm. waɗannan bakteriyoyin masu amfani suna cinye marasa amfani to amma an sun cinye su ma suna buƙatar abinci abincinsu kuma glucose ne shi kuma glucose ɗin mace yana raguwa duk lokacin da al'ada ta kusa dab da al'ada sai glucose ɗin ya ƙare hmm. to in ya ƙare su kuma waɗannan halittun sai su dinga mutuwa to in suka mutu sai wa'annan miyagun halittun su kuma su ci karansu ba baka daidai lokacin da jini yake zuwa to namiji kuma in ya je zai iya tafiya da wata cutar da ba zai iya ganin ta ba zai kai ta wurin hmm. ko kuma je ya ɗauko wata daga ciki da bai san da ita ba hmm. to sai ubangiji ya ce kul huwa azal hmm. wurin cuta ce a gurin a daidai wannan lokacin ko kuma kul huwa azal. shi jinin cuta ne fa a ta zilin nisa a fil ku nisanci mace a inda take yin haila kuma a lokacin da take yin haila hmm. wala hunna hatta ya tsohurna kan ma ku kusance su kusanta irin ta haɗuwa hmm. sai lokacin da suka yi tsarki ko idan ta tsaharna in sun wanke gurin hmm. to ba wai kawai sun yi tsarki ba sun wanke wurin fa a tohun nan ba wai kawai dauke shi yawwa to yawwa in sai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa yake ba mace umarni ta amsa wa mijinta ko da akan sirdin raƙumi ya ya buƙace ta hmm. to miji ba zai iya buƙatar mace a sirdin raƙumi ba amma an yi amfani da wannan salon ne na ƙwarewar magana da hmm. azanci don a nuna maka duk takura dai ba ta kai takura a ce a sadda raƙumi ba ne. Hmm. In dai har zai zama a wurin akwai sitira da aminci, to ko da ba ta bukata ta, sallama kanta zuwa gare shi. Hmm. To amma a sani, akwai ƙa'idoji na ɗa'a gare mu mu maza dole mu sani. Na ɗaya laɓa aka fi li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq hmm. da zai zo ya buƙace ta lokacin da take al'ada to ya halatta ta yadda hmm. bai halatta ta miƙa wuya a gare shi ta saba wa Allah ba hmm. da zai buƙace ta ta inda shari'a ta haramta a jewa mace wajibi ne ta saba masa saba masa shine daidai sannan kuma innama ta'atu fi ma'rufin da zai buƙace ta buƙatar da in ka miƙa wuyanta to kuma za ta iya rasa lafiyarta ko za ta iya rasa farin cikinta da walwalarta to a nan ba hana shi za ta yi kai tsaye ba tattaunawa za su yi saboda ya zama nishuzi ne Allah ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha in ta ga zai huce gona da iri ko zai fandare to anan fandarewa ce misali namiji ne Allah ya yi shi mabukaci kuma sai ya zanto an samu akasi ita kuwa matar adadin bukatuwarta ko kuma adadin ƙudurarta da ikonta hmm. bai kai na adadin buƙatar namijin ba kuma ta sallama masa a bisa haƙƙinsa na aure gwargwadon yadda za ta iya hmm. sai ta kai gejin da in ta ƙara ɗarawa daga nan to za ta cutu to ƙa'ida tana cewa la wa la hmm. ba cuta kakka je ka cuci kowa wannan haramun ne ka cuci kowa wala birar kuma kana kallo za a cuce ka kakka tsaya sai ka tsallake da billati hiya asan fa hmm. billati hiya asan kai masa bayanin ya gane idan kuma ido ya makance saboda wani karin magana na larabci wanda ba sai mun fassara shi yake cewa idza qama zakar amiyal basar hmm. duk lokacin da namiji yake da bukata lokacin idan sai yakan makance hmm. to wajibi ne ta tsira da rayuwarta muddin ya zanto ƙara miƙa masa wuya cutar da kanta ne to wala mm. tulqu bi ila tahluka akwai ayoyi akwai hadisai akwai ka'idoji na shari'a da suka nuna ba za ta mika wuya a lokacin da za ta cutu ba mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innama ta'atu fi ma'ruf ana yi wa mutum da'a ne a abin da shari'a ta yarda da shi kuma a al'adance za a iya yi mm. to haka zalika idan ya buƙace ta a lokacin da zai iya gadar musu da kunya to wajibi ne ta ƙaddamar da tsare mutuncinsu a kan yi masa biyayya. Tunda akwai lokacin da saɓa wa biyayya take ita ta fi lada fiye da yin biyayya. Kamar ba da misali ɗaya mm. a fagen bin na gaba ko da mahaifi ne. Yanzu idan misali mutum ne ya taho shi da mahaifinsa, mm. sai suka sai mahaifin ya siyo kaya sai ya zama irin mahaifan nan ne masu son su rike abinsu da kansu. Mm. To shikenan sai shi ɗa sai ya nemi ya karɓi kayan a hannun mahaifinsa sai mahaifinsa ya ki sai shirya mai yaudara ya ce masa ni ko baba wannan ledar nauyin takwai anya ya kai kuɗin nan ya kai yadda aka siyo ya ce a duba mana yana karɓa da ya jinjina sai ya riƙe kaga ya da reshi ya karɓe sai ya ce kai bani ya halatta ya ki bashi kai bani sai ya ki bashi kaga ya ƙi yo mahaifin ɗa'a amma shari'a ta fi son ya ki ɗa'a saboda al-ihtiram hmm. muqaddamun ala ta'a amma ba ko aina ba shi yasa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sulhun hudaybiya yace da sayyidina aliyu lokacin da suka ce ai da mun yadda mun san kai rasulullahi ne ai da ba da mun yadda mm. ai da ba mun yaki da kai ba mm. saboda yace ya kuke so suka ce a safa rasulullah manzo Allah ce da sayyidina ali nuna min daidai inda muhammad rasulullah din take sayyidina ali yake aka yi manzo Allah ya ce da sayyidina ali shafa rasulullah manzo sayyidina ali ya ce aka ji duniya sai na ali kaga anan ya yin ɗa'a. amma dan ya mutunta manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah bai ce ya fita daga addini ko wani abu mm. kamar sai na Umar da ya hana a kawo manzan Allah sama takarda mm. lokacin saboda yana tausaya manzan Allah sama yana cikin jin jiki da rashin lafiya ya faɗa a rubuta ma aiki ne yanzu ake manzan Allah sama ya samu sauƙi ya warware ya warke sai manzo Allah ya ce a kamun takarda in yi rubutu sai na Umar ce ku kyala manzo Allah sama yana jin jiki ya samu sauki tukuna hmm. to kaga anan ya in tana ana ba'ati ihtirama hmm. da haka al-ihtiramu muqaddamun ala to ita ma matar misali da za su yi tafiya da ita da mijin sai a sauke su a gidan kansa hmm. kuma sai ya zanto akwai yanayin da idan ta ba da kanta to wataƙila ko za a ji wani sauti ko wani abin da za a daɗe ana kallon su da abin hmm. sai ta ba shi shawara in yi sai ta ƙi ta yadda ba dan kanta ba dan ta kiyaye mutuncin ba hmm. saboda mutuncin su musu wannan mutuncin su yafi eh, wato nan ƙin yadda ɗin daidai ne sannan kuma idan ya zanto akwai maslahar mijin a wajen ƙin amincewar hmm. ala sabilin misal miji ne ya samu aiki a wata ƙasa da ba ƙasar su ba sai kuma aka ba shi ka'ida da dokar cewa iya bizar 'ya'ya kaza zai tafi da su hmm. shi kuma aka kuma sarɗanta masa idan ya kuskura hmm. aka ƙara samun haihuwa to za a dawo da su gaba ɗaya ko maslahar su ce maslahar family ce hmm. ta sai kuma ya zanto suka yi a irin dabaru na likitanci na tsaye da haihuwa to sai kuma yanayi ya nuna cewa gaskiya tsaye da haihuwar nan ba zai yiwu ba tunda akan yi kiwa hmm. dole sai sun guji mu'amala a lokuta kaza da kaza misali a kirga lokacin ovulation hmm. to shi kuma sai zo da ya matsu yana buƙatar ta a wani lokaci da ta san cewa rashin yin ba zai halakar da shi ba hmm. ba zai bashi ya faɗa wa sako ba amma dai maslahar su ce saboda yanzu kusantar ta zai iya haifar da ciki to anan sai ya buƙace ta ita kuma ta san in har wani abin ya faru to wani abin zai iya faruwa na ƙaddara hmm. ubangiji ya yi juyin duniyar nan taƙi to anan ita shi ma tana da uzuri karɓaɓɓe na shari'a hmm. tana da uzuri karɓaɓɓe na shari'a hmm. amma bayan ire-iren wa'annan duk wani uzurinta na cewa ita tana ganin jikinta zai lalace wannan saɓawa Allah ne hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam ahmad bi sanadin qabilun littahsin daga hussein ibn mihsan Allah ya kara yadda a gare shi yace mm-hmm. a bafanyarsa ta zo wurin annabi sallallahu alaihi bayan sun gama ta gama abin da ya kata na uzuri za tafi manzo ce bai wala azatu zaujin anti ina kina da miji kina da aure ba tace mm-hmm. eh ina da shi ya rasulullah ce to yaya kike da mijinki tace ya rasulullah ina yi iya bakin kokari na illa ma ajastu anhu sai dai fa na gaza wala alu illa ma a ajastu anhu sai mu Allah sawa ke cewa to umburi kaifa na nala to dai ina baki shawara ki sake duba yadda zaki kasance da mijinki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin wutakki ne shi kuma aljanna ki ce shi kuma hadisi ya tabbata annabi sai sana ke cewa idza sallatil mar'atu khamsaha yana cikin musnad bi sanadin sahih hmm. a cikin sunan ibn majah idan mace ta yi sallah Hmm. wa samat shaharaha ta yi azuminta da Allah ya ɗora mata wa a ba'at ba'alaha hmm. kuma ta bi mijinta hmm. to za a buɗe mata ƙofofin aljanna guda takwas ta zaɓi wacce take so ta shiga to wannan ya nuna mana irin haɗarin yi wa miji ɗa'a da kuma irin yadda yake da mahimmanci ƙwarai daga ce akan abin da ya shafi rayuwar mace ta aure wajibi ne mace ta tabbatar da cewa ta bi mijinta akan abin da ya umarce ta in dai ba ya umarce ta akan yi wa wa akan saba wa ubangiji wata ala. Kama kallawa maganan da Hausa ke cewa aljannan mace tana karkashin kafafuwan mijinta wannan hadisi ne ko hadisi ba Bahaushe ne eh to ma'anarsa ta tabbata a cikin hadisi kamar yadda na faɗa hadisin Hussein ibn Misan, wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnad cikin musnadul madaniyin kuma duk da cewa ita ammatu Hussein ibn Mihsan din da yake waya daga wajenta mm. ana cewa majhula ce shi kuma Hussein ibn Mihsan din an yi sabani akan sahabi ne ko tabi'i ne amma ibn Hajar ya ce lahu suhba a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba magana da yake inganci kamar yadda muhaddiqu al-musnad suka tafi akan wannan hadisin hadisi ne wanda yake hasan kuma manzo sun ake cewa fa inna ma huwa jannatuki wa naruki Shi Shi wutarki shine aljannaki ma'ana zai iya zama sababin shigarki aljanna hmm. duk da cewa kamar yadda bahaushe yake suranta abin hmm. mijin in ya take ko ta yi abu ba zai eh, ɗaga ba wannan shi ita ma'anar ita ce kawai ba daidai ba in ta yi wa Allah ɗa'a ta ba Allah kuma ta yi gwargwadon iya iya wata la nukallafu nafsan hmm. illa wus'aha la yukallifu Allah nafsan illa ma'ataha ha. sai Allah baya dora wa rai nauyi sai gwargwadon yadda za ta iya sai gwargwadon irin yadda Allah ya ba ta kudura da iko na yin abu daga cikin surori na yi wa miji biyayya shine wajibi ne ta bi umarninsa ta bi umarninsa. to umarni na farko kuma da za ta bi shine umarnin da zai ba ta wajen yi wa Allah da'a domin da yawa akan samu matsala wani lokacin wai mace za ta yi fushi da mijinta saboda yana tashin ta sallar asuba wannan bai halatta ga macen da za ta iya jin mijinta a bacci ya ce mata tashi ki bautawa Allah sannan kuma har ta ji haushi ba wata asanadiyar haka ma sai ta yi kunkuni ko gunguni ake cewa ta ninga mm. faɗa irin magana a cikin rai nan har za ta ɓata wa rai to wannan saɓawa Allah ne kuma yana kwashe albarkar rayuwa a tattare da mace sannan umartarta a wajen abin da zai tsaya da maslaharsa kamar wajen girki da wajen hirimta, da wajen abin da shafi kyautatawa malamai suna ta kai da kaiwa da komowa shin idan yawwa idan miji ya kawo wa mace nafaka abin da ake nufi da nafaka ya kawo mata abin da za ta ci to wajibi ne kuma ta sarrafa masa ko kuma ba wajibi ba ne hal alal mar'atu hal ala hidima hmm. amma magana mafi inganci mu guji dukkan wani saɓani wajibi ne mace ta hidimta wa mijinta saboda ma yawwa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa hmm. wajib hmm. a rayuwa ba za ta yiwu ba sai an ci kuma Allah ya bawa miji ya dora wa miji nauyin fita ya nemo ya kawo mata kuma kawo wannan ta yiwu ya kawo mata danyi ba sarrafaffe ba maza Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam yakan kawo wa matansa alkama su kuma su barza su niƙa su mai da shi gari a yi burasa ko to idan haka ne ku har matan annabi sallallahu a haka suke tafiya to kuma shi aure yawanci ana gina matsalolinsa akan urfi ne da al'ada to wace al'ada ce take nuna cewa mace ba za ta yi girki ba duka al'adar duniya ko ina wajibi ne mace ta girka Allahumma sai dai idan yanayi na sauki ya zo akan misali yawanci an mayar da harkar cimakata ta koma zuwa wurin sayar da abinci to za ka kamar a ƙasashen turai ana yin oda a kawo to in al'adar gari ta tafi a haka to dama al-ma'ruf ne fa amsikuhunna bi ma'rufin hmm. amma duk lokacin da ya bukata kuma in dai ba ya bukaci abin da ya huce gwargwadon ikonta da iyawarta ba hmm. to wajibi ne kuma ta tashi shine asali ta sauke wannan nauyi to idan tana da hadima a gida ne mata hidimar girki girkin da hadimar za ta yi ma mijin ya ɗauke mata ita nauyin yi ma shi mijin girki eh tunda ai ana shi ita shari'a tana lura da manufa ta ƙarshe annatijatun nihaiya abin da ake so shine a samar wa da miji abincin da mijin yake so to akwai mijin da yake shar'anta wa mace akan ita yake so ta masa girki bayar aiki ba bai bayar aiki ba to muddin a maganarsa ko a aikinsa ko a al'adarsa ya nuna haka to wajibi ne in dai mai iya girkin mm. to ta tashi ta yi idan kuma ya zama ta yi shuru kuma shi ma ya yi shuru kuma ana kawo masa yaci. kuma ba ya renawa kuma ba shi da wata hasasiya ba wani ba shi da wani tsantseni akan abun hmm. ba kuma irin kawai ciye ba ya kyale to babu laifi shi kenan sai a yi masa don akwai akwai masu hali da masu al'adar da suke ɗaukar kuku kuma hmm. kukun ya fi matar iyawa domin shi karantawa ya je hmm. akwai kuma wa'anda yanayin ɗabi'ar aikinsu take farlanta cewa hatta matansu ba za a yadda su yi musu girki ba kamar shugabannin kasashe duk da la'alla hasashe muke yi daga nesa amma dai a cikin tsare-tsaren da muke gani na hidindimu mm. na abubuwan da ake batarwa har da kuku da sauransu amma da za a samu shugaban kasan da ka'idar ta ce kar mace ta dafa mar abinci ba mm. to kuma sai zanto ya ce shi abincin mata sai ke bukata to wajibi ne a gare ta ta tashi daga cikin surorin da'a da biyayya mm. wanda kuma shari'a ta fito da shi fili ƙarara shi ne haramun ne mace ta bar wani ya shigo inda take ko ya yi mu'amala da ita wanda mijin baya so amma da farko tukuna dama ishi ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara ita mace a cikin gida take hmm. kuma ya kwadaitar da mata su zauna a cikin gida wa na fi tukuna a kira'ar jumhur wa hmm. na fi tukuna. ku ji daɗin ku duk abin da za ku yi na farin ciki ku yi a cikin gidanku hmm. saboda haka fitar mace zuwa waje domin ta yi mu'amala da wa'yansu fita ce ta larura in larura ta kama ta ta siyo wani abu ko ta je ta siyar da wani abu ko ta karɓo wani abu ko ta kai wani abu hmm. ko ta yi wani abu na zumunci ko kuma na wajibi ko wani abu makamci haka babu laifi to amma ta yi mu'amala da mutum a waje to ya zama shari'a ta yadda ta yi mu'amala da shi to hmm. kuma ko da shari'a ta yadda in ba dolanta ba ne kamar mahaifinta ko ɗanta wanda ba ma mijin ne ya haife shi ba in ta taɓa yin aure hmm. ko ƙaninta ko wanta ko ɗan uwan mahaifinta ko ɗan uwar mahaifiyarta da hmm. sauran dai mazajen da shari'a ta yadda cewa wa'annan maharramanta ne za ta iya gaishe su ta yi mu'amala su ta kira su a waya su kira ta su ba duk an kasa su kaso biyu akwai wanda sai an amincewa fitina wanda sai an amincewa fitina kamar misali baffanta ɗan baffanta a dan kaninta dan wanta da sauransu amma akwai wanda suke dolanta ne shakikinta in dai ba wanda wata ɓanna ce ta bayyana ƙara ba hmm. a da sauransu to haramun ne kuma wani ya tako ya shigo gidan mutum hmm. ko mijin ya faɗa ko bai faɗa ba ko ya hana ko bai hana ba muddin wannan mutumin mijin baya son ya shigo hadisi ya tabbata a cikin sunanin tirmidhi bi sanadin hasanin sahih daga amr ibn al-ahwas yake cewa a wani lokaci mahaifina Suleiman ibn Amr ibn al-Ahwas hmm. yace mahaifina Amr ibn al-Ahwas yake cewa da shi aka yi hajjatul wada hajjin da manzo Allah ya yayi wanda bai kara yin wani ba shi kadai ya taba yi a musulunci to yace ina ganin manzo Allah sallallahu a gabana ya hau mimbari a arfa yayi godiya ga Allah yayi wa Allah kirari sannan yayi wa'azi ya faɗakar wa hmm. zakkara wa wa'aza thumma qala sannan manzo Allah yace hmm. istausu bin nisa'i khaira jama'a ku kyautata wa mata hmm. ku wasiya da shawara ku kyautata wa mata fa innahunna indakum awanin domin su a wurinku ƙasa da ku suke ‘yan uwanku ne masu taimaka muku laisa tamlikuna min hunna shay'an ghaira zalik banda wannan da'ar da aka wajabta musu ko ku mallaki wani abu ba da ya huce wannan ba haifar su kuka yi ba ba halittar su kuka yi ba hmm. illa an ya'tina bi faishatin mubayyana ba za ka yi mata wani abu wanda ya huce wanda miji zai ba sai dai fa in ta zo da alfasha bayyananniya fa in fa'alna fahjuruhunna Mm. an fassara alfashan da saba wa miji ko wani abu makamancin haka to in suka yi haka a iya kaurace musu ku hana su haƙƙin su na aure ko da sun bukata fil mabaji wadribuhunna mm. darban ghayra mubarrihin sannan kuma za ku iya dukan su dukan da ba zai bar musu wani wani tabo ba da za a bige da duk abin da ake iya dukan mutum da shi kamar dorina ko da dorinar ce kamar yadda imam al-qurtubi a cikin tafsirin suratu baha hmm. ah, da ya kawo batun ah, wa ma tilka bi yaminika ya musa hmm. qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa hiya fiha ma'arib ukhra hmm. kuma ina da wa'ansu bukatun ma da nake yi da sanda ta to ya lissafo amfanin sanda daga ciki yace daga ciki kuma ana rataye ta domin tsoratar da mata to amma da sanda da hannu da duk wani abu bai halatta mutum ya haramun ne mutum ya taɓa fuskar mace ba a duka ba a duka saboda hadisin muawiya ta bin haidat al-kushairi wanda maza su ake cewa wala tadribul wajaha kuma hmm. hadisi ne rawahu abu daud wa bi sanadin hasan wa rawahu al-bukhari ta'liqan saboda haka haramun ne a taɓa fuska sannan duk inda za a taɓa a jiki to haramun ne a yi dukan da zai iya barin tabo duk duka sai dai ya sa ta ji zafi ko ta ji kaskanci amma kar a taba ta a inda zai zama akwai tabo kuma duk inda yake karamci ne a jikinta ba a taba shi saboda Allah ya karrama ta dole ka karrama ta shi yasa in ka ga dukan ma ba zai yi amfani ba gwanda ka hakura kuma duk da haka ba za sa bai taba dukan mace ba kuma shi ya zo da hukuncin kuma abin da ya kamata shine ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai akwai matar da tsila. sai ta ga za a buge ta sannan za ta yi musamman a ce yar baffanka ce kuma dama kai wanta ne gaba kake da ita mm. tana jin tsoron kakka da ke ta irin dukan da kake mata sanda kafin ta aure ko mm. wani abu makamancin haka yauwa lokacin tana kanwa kawai ba ta zama <laughs> mata ba to manzo Allah ce dukan da ba zai bar musu tabo ba fa in aba'nakum amma in dai mace ta yi maka da'a fala tabghu alaihinna sabila kar kuma ku dinga neman wa'insu hanyoyi da za ku nuna cewa ku sama da su kuke wajen cutar da su inna lakum min nisa'ikum haqqan zala ce amma kuma akwai haƙƙin da Allah ya baku akan matayenku hmm. wal nisa'ikum alaikum haƙƙan kamar yadda su ma suna da haƙƙi kan ku fa amma haƙƙukum ala nisa'ikum amma haƙƙin ku kan matayenku sai maza Allah ya fito ƙarar faɗo wannan matsalar fala yuqina furushakum man takrahuna hmm. kar su bari wani ya zo gidanku in ba kwa so ya zo wala ya zanna fi buyutikum liman takrahuna kada ku kada su kuskura su bari wani ya shigo cikin gidanku da ba kwa so hmm. sai zara ce ala hunna alaikum an tuhsiru ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna ku kuma haƙƙinku akan su haƙƙinsu akan ku ku kyautata musu a tufafinsu da abincinsu to anan zai ɗauki hukuncin daga cikin hukuncin shigo da mutum gida hukuncin yin waya da yin message akwai mazaje kala-kala ne anan akwai mijin da a tsarinsa ya amince da ki ko da ya tashi auren ki binciken da ya gano ke mai addini ce a iya abin da Allah ya halatta masa ya bincika mm. ya tambaya kina zuwa makaranta kina suturta kanki gwargwado hmm. kina kuma ya duba tarihin iyayenki da sauran kuma kwatanta aiki da wato don haka maganar ya ringa bibiyar ki a waya ba ma ya ma cikin lissafin sa ba wai hmm. saboda sakaci ba saboda a ah, ya riga ya san mai addini ya aure kuma bai gaya miki karar cewa ga iya mutanen da ba za ki mu'amala da su ba hmm. a watakila kuma a maganar sama ana iya fahimtar wataran yana iya tuntuɓa kiya ba ki yi kaza ba wanda a ciki zaki ga halatta kamar misali akwai mijin da zai zo ya ce ki samu likita da Allah ki tambaye shi akan mas'alar ki ta kaza wanda wannan ya nuna kenan ya yadda in dai mu'amala ce ta magani mm. to ba dole sai da shi ko akan idansa ba ke dai kawai ki ji tsoron Allah ki ba halwa babu abin da zai iya haifar da wata matsala ta shari'a misali akwai wanda zai iya cewa to ki samu malami ki masa tambaya mana ga malamai ne a nemo muke nan ban malami mana mm. kila ya faɗa a zahiri to wannan shi ma ya nuna kenan halal ne ta mu'amala da malamai a ki samu wani psychotherapist wani mai bada shawara akan abin da shafi damuwa ko wani abu mm. ki mu'amala da shi ko kuma to a karɓo miki lamba wayan masu sai da abu kaza mana ki tambaye su mm. ko kuma ya zanto ta fahimta a cikin ɗabi'arsa yana tana ba da labari ta ce ayaran nan na kira ma mai sai da kaza kuma ta ga bai nuna damuwarsa ba kuma hankalinsa bai tashi ba ko kuma misali a wasu kamar misali abokanansa wani lokacin ce ke roƙe namba wani saboda yanayi na rayuwa wata za ta neme shi ta rasa ta kirawo abokin ko an yi wa abokin haihuwa ta kira shi ta gaishe shi misali in an amince wa fitina kuma mijin baya jin ɗar a zuciyarsa to haƙƙin aikinta ne ta yi abin da za ta gamsar da ubangiji kar ta yi abin da ya huce huruminta wanda Allah zai iya tuhumarta da ta yake. amma ɓangaren akwai kuma wani sashen mazajen da kai tsaye asali mu'amala da namiji a wurinsa haramun ne sai wanda dole sai an yi mu'amala da shi kamar uba da ƙanne da yayye da yayyen uba da ƙannen uba da kaka hmm. amma ko malami bai yadda ba duk da dai bai kamata miji ya matse matarsa saboda buƙatar zuciyarsa ba kawai amma in yayi ne don kishi da kiyaye karamcinta to babu laifi amma ya yi ƙoƙari ya duba ya gani abin da shari'a ta bari shi ma kai ya rufe Ita hmm. cewa yana da damar da zai rufe ɗan misali ɗan ƙanin babanta ko ɗan wan babanta dolanta ne zai iya ya kira ta ya gaishe ta kuma zai iya ma ya nemi izini ya shigo gidan ta ya gaishe ta amma idan miji ya ce sai yana nan ko sai an sanar da shi to wajibi ne a sanar da shi mm. ko da dan baffa ne saboda ai dan baffa zai iya yin aure yawwa to haka zalika kuma misali akwai wani matan da suke yin kuskure sun san mijin nasu yana da irin wannan tsantsinin mm. amma misali tana da ƙani kowa sai kwaso abokanansa sai su zo kuma manya-manyan mutane su zauna a cikin gida ko kuma haka kawai ta karbi lambar abokin wanta ko abokin ƙaninta su dinga chatin suna da wasa da dariya da tsokana da sauransu hmm. to wajibi ne a kiyaye haƙƙin Allah kuma in miji baya so to wajibi ne mace ta dakata sai dai shi ko miji ya ji tsoron Allah a nemo laifi haramun ko da na ɗanka da na matarka da Allah ya tashi bai bambance ta ya wala ta jassasu nemo laifi kamar nemo laifi misali kawai kana tare da mutum sai ka ce bari kai kuwa ka faci idansa ka bibiyi rayuwarsa don ka gane yana yin kaza ko baya yi wannan ya hada da daukan wayan mata an ba yau wato hanyoyin neman laifi suna da yawa can a hadisin Abdullahi dan Umar wala ta hassasu kada ku mm. dinga kasa kunne ko sa ido wai mm. don ku ga wane yana laifi astahassus tahassus shine ko ka kasa kunnenka ko ka saki hancinka ko ka sa idonka kana so ka ga yadda giftawar abu yake a'a ba a haka a shari'a abu na farko da ya kamata ka yi in kana cikin masu wannan hasasiyar wannan tsantsenin shine ka ba da doka da ka'ida wance mm. a ka'ida ta ba na so ban amince ki yi mu'amala da mutum ba ko da shari'a ba ta hana ba in ya huce dolanki wanda ban isa ba iyaye da yan da ya'ya da yayye da kanni to in ya tsallake su 'ya'yansu da 'ya'yan baffanni ki sanar da ni dan in ba da izini to ka kaddara cewa mace ce mai tsoron Allah kuma tun da ka gaya mata haka za ta yi in kuma ka so ka ce to kuma ina son ki gwada min kwantar ɗinki na waya domin in tabbatar da waɗanda suke ciki to ke kuma in ya baki umarni wajibi ne ki gwada masa kalli kalli ana nan ana nan sai ya ga wani sai tsaya wannan kuma waye a wallahi dama classmate ina ne to goge shi in kina so ki hulɗa da shi ki gaya min nemo miki waya ayi magana to dole ta goge haramun ne kuma ta faki idansa ko ta canja mai suna ta sa masa sunan mace ko kuma ta bar shi haka ba saving da baya so <clears throat> ya kamata shi ya zama wajibi ma wannan yana cikin da'a zai shiga cikin karya wannan dokar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama lissafawa to kai ko kai ko kai tsoron Allah ba wai kawai mamayar ta zaka ta karbi wayar ta ka duba ba a'a kai ma da za a bi ka da watakila za a same ka da wayansu da za a bi mutum da za a same shi da wasu daga cikin abubuwa da yake bi yake saba ubangiji abin da zai shine ya dinga tunatar da ita Allah cewa to ina fatan dai ana kiyaye dokokina to amma idan Allah ya kawo wata matsalar wacce zargi ya bayyana karara. Hmm. ko misali ta yi da baka ta gaya ta ce ayaran nan ma da muke chatin da wani kuma ya hana to wannan fa wajibi ne a bincika an hmm. misali ya ga yana da buƙatar bincika ce a ah, kike chatin da wani kuma na hana ki a a tsokana nake a a to ban yadda ba ba ni waya to anan zai iya duba ya gani to wataƙila ana cikin duba sai ya ci karo da wani message bai san da shi ba ko ya ci karo da wani abu to wannan ya halatta ya bincika in ya ga an yi laifi ya bi hanyar da shari'a ta tanada wajen mu'amala da laifi amma duk da haka da zai yi karamci ya tsoratar ya tsawatar ya kuma yi kashedi da zai fi alkhairi gare shi sai dai ba kowane namiji ne zai iya yin haka ba akwai namijin da gaskiya in ya haka to ya ma yarda kansa shi ma sani wani abu ma sai iya kama shi na rashin lafiya saboda kishi kuma shi kishi halal ne ga mace kuma halal ne ga namiji mm. to saboda haka zai iya cewa a wance eh kin san dai Allah ya dora min nauyin kula da imanin ki mm. ina so mu samu lokaci ki nuna da tarbiyyaki mm. ina so ki nuna min group din da kike yi in gani dan samu nutsuwa da kuma irin chatin da kuke illa ya kaka ce ayin na gaya mata za ta goge to ai na masu ake ta goge din misali in ta je ta goge kafin ka zo me yiwa da can a cikin zuciyarta akwai sha'awar saba kuma ta mayi shikenan sai ta goge kafin ta nuna maka kai dai ka ba ta notice to daga cikin abubuwan da wannan din zai haifar mata na tsaro din namijin da ta san zai iya mu'amalar banza da ita za ta gaya masa to ka ba a hankali mijina yana duban wayata shi ko namiji in dai namiji ne ba ba zuciya ce da shi ta ta alade ba mm. ko ta karnuka to namiji baya son matar da ake kula da ita mm. in dai a sharari ne to yana da ɗan tsoron kamar ɓarawo ne mai satan mota ko babur ya zo kan mota da take da security mm. ko da akwai dabarun da zai iya ta ce shi amma za ta ɓata masa lokaci da aka gwanda ya mm-hmm. tafi gaba wacce zai cikin sauƙi zai iya gama da ita mm-hmm. kuma watakila a sanadiyar karamci da kake mata da ɗaga ƙafa in ta goge yau ta goge gobe ta yi wuji, ma ta ce kai ina gogewa ni in tsoron Allah na mana in daina la'alla shi kenan sai ta daina sai zama ka samu lada biyu amma ka faki idan ta sai ta shiga ban ɗaki ka ɗau wayarta ko ka saci ah, abin nan ɗinta mabuɗin wayarta ta hmm. abin da ake kira password ko pin code hmm. ka yi amfani da su a bisa ta ba to wallahi ko ka gano abin da yake na sharri ka yi hukunci a kan to a gefe guda kuma ka shiga gida ba ta kofa ba wadda kulul biyuta laisar birra bi an tadkhulul buyuta min zuhuriya walakin albirra man ittaqa wadkhulu وأتوا البيوت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت, البيوت من أبوابها كذو جداجي تقوفوا فين شغسو هناك duk binciken da ake a musulunci ba a yin bincike a bisa rafkanar wanda ake a binciken mata ce wannan zina ta yi fa aka zo gaban annabi sama da mijinta yace ce ɗayan yake cewa inna bini ya kana asifan ala hadar ɗana yana wa mutumin nan hidima wa hu zana bimra'atihi kuma sai ya zo ya zina da matarsa sai aka ce min ga yadda za a yi har na yi hakan sai kuma aka ce ah, za a iya damun da dukiya ta aiwa ɗana kaza ita kuma mata a yi mata kaza muna so ya rasu Allah ka gyara mana hukuncin nan kai mana hukunci da hukuncin Allah sai maza Allah ce to a dawo maka da tumakinka da ka bayar da baiwarka kuma ɗanka za a kore shi shekara ɗaya a masa bulala ɗari to yanzu ba an kawo mata ba kila hmm. mijin ai bai san ta yi ba labari aka ba sai manzo Allah ya ce waghdu ya unaisu ila imra'ati hadha kai kuma unaisu je ka wurin matar wannan ka tambaye ta sai manzo Allah ya bashi ya ce fa in i'tarafat in ta yadda ta yi farjumha a jefe ta ma'ana mafhumul mukhalafa shine da za a tambaye ta a ce baiwa Allah an ce an yi fasikanci da ke ta ce a'a yanzu ya rage waye faɗa sai ya kawo shaidu in bai ka shaidu ba za a yi masa ƙazafi ko da kuwa ana tuhumar ta ko da kuwa da gaske ne an ko da da gaske ne tunda Allah yana sane ya saka wa'annan ka'idojin mm. to balle ko matar da la'alla dai wata hanyar take bi wacce za ta iya kai ta zuwa ga fasikanci dole mu ji tsoron Allah akan mata su kuma matan su ji tsoron Allah kar su kuskura musamman in Allah ya jarrabe ke da miji mai kulawa miji mai taka tsantsan mijin da baya son ya ga kin yi mu'amala da kowane namiji da akwai mijin da wallahi ko tambaya ce ta addini ya fi so ki gaya masa shi ya tambayo miki to sai ki haƙura amma akwai wanda zai shi malami ne ma ni na taɓa jin a kan kunne na malamin da ya ce in matarsa ta yi masa tambaya zai ce mata ba ki da wayan malamai ne ba buga ki tambaye su ki ƙara min tambaya su ni ni ba a ce in koyar da ke ba yana mata barkwanci to ya irin wannan yanayin to ita kuma sai ta ji tsoron Allah sai ta kula da haƙƙin Allah yanzu mijinta ya sauke mata wani nauyi wanda kuma a wannan ita ma halitta ce ba kowane namiji ne dole ya zama haka kenan na fahimci malam su mata bai kamata a mazaji bai kamata su rika sa ido a kan wayoyin matayensu ba sai idan akwai zanji. A'a ya halatta su sa ido. Sa ido daban kwakwa daban neman laifi daban. Abin da ake nufi da sa ido shine lura da cewa ana yin daidai. Misali za a iya tambaya Saiwar Allah kina dai kula da dai waya ko kin tabbatar da ba dai wani abu da ya saba wa shari'a ko mm. ina so lokaci kaza ki nuna min waya in gani wannan duk sa ido ne ba za ka ɗaukan wayan ba tare da ta tafi a'a wannan kuma bin kwakwafi kenan da cin dunduniya da bin dunduniya baya halatta ai akwai wani abu da ake kira haƙƙul hususiyya shine abin da bature yake cewa right to privacy shine kowa yana da haƙƙin ya ɓoye wa'yansu abubuwa kar ya bayyana da su mm. in ya so don haka ko annabi yusuf a gaban yan uwansa fa asarraha yusuf fi nafsi wa lam yubdi halahum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa akwai wasu abubuwa bai so ya bayyana wasu ba wa iz asarra nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisan asarran nabiyu asarran nan an bata fassara biyu fassara ta farko ala zahira manzo Allah ya boye a wata fassara kuma asarra bi ma'ana a'lana hmm. kamar yadda Allah ce wa asarrun najwa allazina zalamu azzalimai sai suka bayyanar da ganawar sirri matan da annajwa shine gana sirri haka yana cikin abzat wai za sarra nabiyu to muka dauke shi a bisa fassara ta ko annabi sallama ya ɓoyewa su wasu daga cikin matan sa abinda yasa aka kawo ila kuma saboda akwai tabmini a cikin asarrin hmm. asarrin nabiyu ila ko kuma manzo sallama a sarraye magana ta sirri ya gana da ita a ɓoye ba tare da ya bari wa'yansu sun sani ba ce in dai maganar mariya ce to na daina kwana da ita ko kuma in dai maganar zuma ce da in na shiga take ban tsohon zuma na daina sha amma to Allah kamar alamar yana nuna kar a bari a sani yawa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi hmm. da ta tashi wannan sirrin da manzon sa baya so a sani sai ta bayar da labari sai kuma Allah ya nuna manzon Allah an fa ba da labarin sa shine arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'at bihi qalat man man anba'ak wa azharahu Allah alayhi qalat man qala man anba'ak man man anba'aka hadha hmm. ah, ya haka ka san an yi haka yace nabba'ani al-alimul khabir hmm. Allah ne ya gaya min yadda cewa kun yi wannan kun tattauna akan abin nan idan namiji yana da haƙƙin ya ɓoye wasu al'amura da suka shafi kasuwancinsa da suka shafi gudanarwar sa da suka shafi abubuwan da zai yi a ba wajibi ba ne amma in ya so ya ɓoye ɗin yana da haƙƙi ita ma kuma tana da haƙƙin ta ɓoye wasu abubuwa na shirye-shiryenta da tsare-tsarenta su abubuwa da ba su shafe shi ba amma idan ya buƙaci ta gaya masa to a nan in babba ya buƙaci ƙarami ya yi bayani akan abin da babu cutarwa ga ƙaramin to wajibi ne zainab mata abdullahi bin mas'ud ta zo wajen annabi maka da ke cikin sayo muslim domin ta yi tambaya akan ta iya in za ta ba da zakka ko sadaka ta ba mijinta to sai ta gama da wata mata ita ma ta zo abin da ya kata kenan to suna jin kunyar su je wajen annabi sallama sai ga bilal sai suka ce yawa bilal da Allah wa'azin da manzo Allah ya ɗazu. ya ce mu wanda ba da sadaka ko da daga kayan adam ne hmm. ka tambaye mana annabi amma kar ka gaya masa ko su waye ba sa so annabi ya gane su ne saboda kaga suna da hakkin da za su ɗoye. to amma sai manzo Allah da aka je sai ce su waye hmm. to anan kaga babba ya tambayi karami hmm. annabi ya tambayi bilal shi kuma bilal da ya yi musu alkawari to anan haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi ya fi ƙarfin haƙƙin su to amma sai bilal ya hikima sai ce zainab wa mur'atun zainab ce da wata mace sai manzo Allah ce ayyu zayani to ai muna da zainab da yawa wacce to an kura bilal dole sai ya ce imra'atu abdullah to anan kaga miji ya ce mata ke ah, na ka kina wa yansu yan abubuwa ne. a'a ba komai a'a ke ki ji tsoron Allah ki gaya mu musamman abu ya shafi kasuwanci akwai maslaha wajen in ya zama mijin yana da curiosity yana son ya san komai kanta ta je ta faɗa cikin damuwa kuma daga baya a zo a tantube shi to wannan wajibi ne ta gaya masa amma in ya zanto ya kau da kai ko kuma Allah ma bai sa ma abin ya taso ya gani wani abu ne tsakaninta da mahaifiyarta wani abu ne tsakaninta da kannanta ko yayyanta wani abu ne tsakaninta da mahaifiyarka na alkhairi ba dole ne dole dole ya sa ido amma kada ya bi kada ya dinga bin bin cin dunduniya cin dunduniya to ita fa wajen wayarsa ai ita kuma kwata-kwata baya cikin huruminta kula da shi kula da wayar sai dai a abin da ya shafi a taawun alal birri wat taqwa taimakawa juna akan ayyukan alkhairi ala sabilil misal ta ga take-takensa baya yin abubuwa kaza kaza ko na alkhairi ko na abu ta sa ido ta gani ko ta ga alamar yana yin wani abu da zai iya halakar da shi wannan kuma a babi na nasiha sai ta bashi shawara ta bashi nasiha in ya karɓa shi kenan idan kuma bai karɓa ba to in abin yana da alaƙa da fasikanci to wannan ka'idar mu ta malikiya wala ya hillu lahu suhubatu fasikin baya halitta ga mutum zama da fasiki wala eh, ko abokantakar fasiki wala mujalasatuhu bi ghairi darura bai halatta ma ka zauna da shi ba sai da larura to anan za ta iya fitowa ƙarar ta gaya masa cewa to fa zamana da kai zama ne na yi wa Allah da'a idan ka ci gaba da saba wa Allah a abin da nake zargi ko kuma ka yi min bayani in gane to kuma ba zan ci gaba da zama da kai haka ya halatta mace ta yi wa miji ta nuna damuwarta akan zama da miji saboda ya saba wa Allah akwai wata baiwar Allah da ta aure wani miji da ake kiran sariya. Hmm. to ita wannan matar da du'a ba ina jin sunanta baiwar Allah ce cikin kamar da zahabi ya tarjama ta a cikin siyar da sauran malamai to lokacin da ta aure shi shi ya ji labarin cewa tana da addini da tsoron Allah da kiyamun layi to sai ya aure ta da ya aure ta sai ya ce to bari ya jarraba ta yana tana da kiyamun lailin nan to kawai sulusin farko na dare sai ce mata zan yi bacci in sulusin kawai sai ya fara bacci sulusi na farko yana shiga sai ta tashi ce kum yariya ta shi kai sallah yariya sai ce sa aku sai ta tsaya ta ci tun nan ko dai sai a sai a talatainin dare yake sulusi na biyu kenan sulusai hmm. sai ta ta ki ta kwanta sai ta ci gaba da bautar Allah har sai da sulusi dare na biyu ta ce kum yariya ta shi yariya kai kai kiyamul laili sai nuna mata kaman alamar bacci ne akan sai ce sa aqum sulusi na uku na ƙarshe ya shiga ah, tana ganin ya shiga ta ce ƙum yariya tashi kai sallah sai ce sai ta fara cewa ya laita shi'iri man garrani kai cuna me yasa ni na aure ka kaga anan tana bayyanar da damuwarta akan aurensa to sannan sai ya gane wannan baiwar Allah ce sai ya tashi ya sallah ya ce to abin da ya wa inna ma mutu ina sana nayi wannan baccin to ita ma in ta gan shi yana wasu abubuwa da waya musamman in ya zanto yana cin lokacinta da haƙƙinta tunda akwai mijin da shi kuma in ya zo jarabawarsa shine sai ya gama komai a waje to in ya zo ɗan lokacin da zai ba mace ya da ƙarfe goma sha ɗaya ko goma na dare to kuma zai kwanta sha biyu yana da ragowa awa biyu a cikin awa biyun nan zai ci abinci watakila minti ishirin ko talatin hmm. to ragowa awa ɗaya da rabin zai iya yin awa ɗaya da minti ashirin yana kuma tatan yana danna waya to abin da ya zama wajibi a gare shi abin da ya kamace ta shine ta sanar da shi cewa dan Allah kana shiga lokaci na kana shiga hakkina ina so dan Allah in dai wannan wayar taka da chatin ɗin ba da shi muke cin abinci ba rayuwar mu ba a kansa take ba to don Allah ka taimake mu ka ɗaga mana kafa ka ba mu lokaci eh sai kuma idan ya zamanto kuma chatin yana da alaka da neman arzikinsa ko aikinsa to ai akwai wanda ba chatin zai zo da shi ba kamar misali a ce mijinta lauya ne ko alkali ne in ya je ya gama cases kuma zai dawo gida ya yi bincike akan abubuwan da yake cases din ko kuma in yi zanto ma'aikacin banki ne ko kuma accountant ne a wani waje ko auditor ko wani abu in ya je ya kwaso ayyukan zai dawo ko in ya zama malami ne mai karantawa Allah Eh, yana da karatu so biyar ko shida a sati kuma watakila yana da aiki da yake fita da rana kuma yana da waɗansu matsalolin Allah sai ya dawo ɗin ne ma yake samun dawo binci in bai da waya ba zai yi da yawa zai yi da ko littafi ko kwamfuta to amma duk da haka duk shigulgulan ka baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi an aiko shi ne kafatan linnasi bashiran wa nazira amma duk da haka yana yin aikin bai taba takaitawa a aikin ba kuma yana ba matansa lokaci to da mutum zai ji tsoron Allah su ma matan ya ba su lokaci sannan daga cikin babi na da'a wajibi ne mace ta sallama wa mijinta akan ladabtar da ita ne shi ladabtarwa abin da ake nufi da ladabtarwa shine yin abin da zai iya bakanta wa mace rai wajen hana ta abin da take bukata wanda ba na wajibi ba ko kuma a yi mata wani abin da zai iya sosa mata zuciya cikin abin da an san ba ta so da niyyar ta gyara halinta to wani mijin zai iya lalabtar da matarsa ta hanyar magana ya mata faɗa manzo Allah ubangiji subhanahu ta'ala ta yi hunna shi kuma wa'azi wataran yana zuwa da fada wataran kuma yana zuwa da lilimi da lumana wataran yana zuwa da bada misalai wataran yana zuwa da jirwaye da kamar wanka wataran yana zuwa da gwaliya wataran yana zuwa da abubuwa daban-daban wataran yana zuwa da qala Allahu qala rasulullah Qur'ani ya ba misali sai ayi abu zai ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha ah, sannan kuma da sauransu dai da yawa to akwai matar da idan mijin ya mata faɗa sai ta sata, ko kuma sai ta kirga minti nawa ya san da yake mata faɗa an minti biyar ne sai ta ce wato ita ma tana da haƙƙin sai an ba ta tayi minti biyar in kuma aka hana ta sai ta ce a ya za a hana ni right ɗina ni ma ina da right din da zan faɗi magana ma'ana gani take yi in ya faɗi goma sai ta faɗi goma la in samita minni wahidat la in minka wahidat la tasma'anna minni ashara in naji ɗaya a wajen ka sai ka duba wani mijin ma miskini saboda tsoron bala'in matar sai ka sai mata faɗa to akwai mijin da ta faɗa zai iya ladabtar da ke saboda ya fahimci iya faɗan ne zai isa misali bisan da kika dafa abinci kina yin sa da yaji to shi kuma ya ba hanyoyin da ya kamata ya bi baki daina ba Ranar nan sai kika kawo ce zo nan ke wace irin mace ce haka ake yin abinci da yaji me kika mai da ni to wannan tabbas faɗa ne amma baya cikin abin da bai halatta ga miji ba amma dai manzon Allah sama cikin hadisin Muawiya da sanadin Hassan inda Abi Dawud wal Bukhari ta'aliqan ya ce wala tuqabbih karkai mata kakka muzanta ta misali a ce jibe kamar kaza a wannan kuma halittar Allah ce baya cikin abu taɓa laifin da ka taɓa laifin da aka yi maka kuma ka guji abin da zai iya sata ta ji ƙasƙanci a babi na kyautatawa mm. kar ka haɗa ta da matarwa ne saboda ko kai ne yanzu in ta haɗa ka da mijin wancan ba za ka ji mm. matar wani dubiyar da take ke don Allah haka ake yi kishin da ke tsakanin mata yana da yawa wanda ka bata misali da kanta ka ce da ba haka kike ba ko ka ɗauko wani abu da take kyautata misali ta iya share gida ta sa turare amma abinci in za ta ta sa yaji ko kai kana son yaji ba za ta sa yaji ba ko kuma ta kawo maka abinci sanyi kalau kai ka je ka gama wahalar ka ka dawo ɗan minti goma da za ta ɗauka ta je ta sa abinci ya ɗuma abinci mm. ita gani take ai tunda ita za ta iya ce da sanyi kai ma ka ci da sanyi kayi kayi kayi taƙi to ke kuma wajibi ne in ya ladabtar da ke ki haƙura hmm. ke zo nan ban siyo oven ba abin kimama a eh, ka siyo to ke dan Allah wace irin mace ce ki gaya min ya kike so in yi yanzu dan Allah da haka zan ce miki mata ta gari ke yanzu dan Allah in kin yi kanki adalci in aka ce mata to kake ɓata rai wata daga nan shi kenan sai ta kumbura ta yi sintim ba ta ƙara kula shi ba sai in an gama kuma in yaje in in aka je kwanciya shi kenan tana katsina yana daura kowa ba ruwan kowa da kowa wai mahaukaciya ta yi babuwa ta yi can ya yi nan mahaukaci ya ga babansa da kaya hmm. kowa ya kama gaban su wannan haramun ne ba daidai ba ne dole ta yi masa ɗa'a a cikin abin da ya ladabtar da ita idan kuma ya huce gona da iri a ladabtar wato za ta iya faɗakar da shi bai halatta ya zage ta ba domin mace tana da mutuncin da ba za a zage ta ba bai halatta ya tsine mata ba ba shi da haƙƙin da zai tsine mata domin ita fa ba dabba ba ce ba kuma yarsa ba ce ya gane cewa ba haifar ta ba aurar ta ba haifar ta ba haka maganar tsinuwa ba ta taso ba maganar ashar haramun ne miji ya dura wa matarsa ashar duk mijin da yake dura wa matarsa ashar to wannan mijin ya jahilci haƙƙoƙin da shari'a ta tanada a kan mace ba ashar amma ya gaya mata maganar da za ta ji ba daɗi domin ta gyara wannan babi ne na ladaftarwa. To me ta faɗan maganganun ba ta gyara ba nan zai dan sa bulala kaɗan? To ita gaskiya shi duka yana da sharaɗai guda goma wajibi ne a kiyaye su. Wanda kuma ya shafi dukan yara da dukan mata. Na ɗaya ba a yin dukan sai an yi laifi. Na biyu sai an tabbatar da laifin irin wanda za a yi wa dukan ne. na uku ba za a duka ba sai daidai da laifin misali ya zanto kar a je wani laifin a yi duka da yawa wani laifin da bai kai shi ba da ya fi shi kuma a yi masa duka kaɗan na hudu dole wanda aka yi wa laifin shi ne zai yi duka na biyar kuma inda hali inda ya yi laifin nan za a daka na shida kuma kar a yi dukan da ya wuce gona da iri misali duk wasu malaman sun iyakance shi da bulala goma duk dukan da ya wuce bulala goma ya zama ta'aziri ko haddi ba za a yi wa mutum bulala ashirin talatin balle arba'in ya kai haddin shan giya mm. balle kuma sama da haka sannan na bakwai kar a daki mutum dukan da zai bar masa tabo ko ya fasa wani waje baya cikin manufar duka a ce sai an fasa wani waje ko dukan haddi ba wai manufar a yi wa mutum duka ne sai an jina-jina ba mm. A'a, sai dai illarura rura ce ta sa wurin ya fashe a dukan haddi mm. da haka ba a dukan mutum a fasa masa jiki mm. a faffasa masa jiki sannan kuma in za a yi dukan ba a yin jinkiri ta yadda misali a ce ai tara tara wanda za a daka ake yawa mm, sai a yi masa bulalar laifin shekara ɗaya sanda aka samu dama sannan kuma idan za a daki mutum ɗin a dake shi da sunan laifin da ya san cewa ga laifin da yi sannan kuma abu na goma ba a haɗa duka da wani horo misali ana dukan kuma ana masifa wani in yana dukan yana kuma mutumin banza to ya yi zagi kenan to da ka bari ka ga in zagin zai iya maganta ai to tambaya nan ita za a bige ta an laifin ciki yauwa shari'a ta yadda a daki mace shari'a ta yarda a dace ta saboda ubangiji yake cewa wallati takhafuna nushuzahunna fa'iruhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna ga kuma wancan hadisi na amr ibn al-ahwas wadribuhunna darban ghayra mubarrih da hadisin jabir inda muslim hadisin hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma malamai sun faɗi a wa'ansu wurare da bai halasta a ta'a ba kamar mazhabar hanafiya sun faɗi cewa idan mutum zai kada na ɗaya dai ba a yadda miji in ya tashi ya halatta miji ya juzul zauji ta adiba zaujati bi darbi misali ya halatta mutum ya ladabtar da matarsa idan iza ta rakata zina idan ya yi juyin duniya nan ta kwalliya ta ƙi ba ta yin kwalliya yawa in yana buƙatar kwalliya zai iya bugunta sannan idan ya kira ta zuwa shimfiɗa ta ƙi can mm-hmm. magana ƙazanta nan mm-hmm. kuma ƙin zuwa shimfiɗa to wannan shi ma manufar zahira ce mm-hmm. idan ba ta yin sallah sannan ko kuma yawwa ko na uku na hudu kuma idan ta fita daga gida ba tare da izinin sa ba yawa shi ma zai iya to wayan abubuwan an ba da su ne a matsayin samfur akwai abubuwan da suka fi su kamar misali ta yi mu'amala da wani namijin da bai halatta ta yi mu'amala da shi ba kaga wannan ya fi sharrin ta fita daga gida mm. misali ta ki dafa masa abinci ya fi sharrin ta ta ƙi yin kwalliya rashin dafa abinci shi ma zai iya sa dan zai iya sawa to amma dole ne abu ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama darban ghaira mubarrih darban ghaira mubarrih dukan da ba zai iya bar musu wani tabo a cikin jiki ba kuma inda hali da mutum zai koyi da annabi sun samu za sa bai taba dukan mace ba kuma dukan mace kai duk da cewa ya halatta a gare ka amma maka sani kuma yana iya maka illa domin yana iya zama sanadin da za a iya hana ka aure saboda hadisin Fatima bint Qais Allah ya kare da a gare ta ta zo ta ce manzala sama ya ce mata to ki je ki idda a gidan ibn ummi maktum in kin tunda shi makaho ne baya gani mm. kin ga kya saka kayan ki yadda kike so in kin gama ki sanar da ni mm. to da ta zo ta sanar da manzala sama ya ta zo masa da labari cewa abu jaham ya zo neman aurenta da muawiya mm. to manzala sama ya ce abu jaham dai la ya bawa asawa an atiki malamai suka fassara shi da yana dukan mata aidan rabul linnisa kaga za a iya hana mutum aure saboda yana dukan mace yawa a ce ne eh, gaskiya aibi ne duk da cewa halal ne amma ba duk abin da Allah ya halatta ne kuma Allah yake so ba Allah ya halatta saki amma Allah baya son sa saboda ka za a iya hana mutum aure a sanadiyar haka za mu ya ƙara ɗaya biyu kafin buɗe layi to daga cikin abubuwan da ya zama wajibi hmm. a mace ta kula da shi daga cikin haƙƙoƙin da ya zama wajibi a gare shi shine wato rayuwa da miji irin rayuwa ta addini da kuma al'ada kar ta ɗora masa nauyin da ba zai iya mm. misali a kulawa da shi al'adar miji kenan mm. Allah ya sa ma'aikaci ne albashinsa bai fi naira dubu hamsin ko dubu ɗari ba to haramun ne a gare ta ta ɗora masa rayuwar dubu ɗari biyu wai saboda dandaitun da yana son ta dole ya mata haka Hmm. wajibi ne ta tsaya a haka sannan akwai abin da yake ya halatta a wata al'adar amma wata al'adar bai halatta ba yanzu kamar misali yanzu wanda ke rayuwa a maka hmm. zai ko ya je maka zai ga miji ya riko matarsa ya taho da 'ya'yansa amma namijin ya saba ɗaya ɗan a kafaɗa hmm. yana tura ɗaya ya riƙe wa matar jaka ita kuma tana binsa wannan al'adarsa haka ce yawa mu kuma a nan in dai za a to za ga ɗan a hannun matan yake a haka zalika kuma za ka iya ganin a bakin harami a ɗakin Allah mace ta miƙe ta mijinta ya kwanta tana so sa masa kai ko kuma wataƙila ka gama mata ta goyo miji ya goyo matarsa duka ana iya yin haka kana iya gani to wannan in an yi a indiya ko an yi a maka ya zama wajibi a gane cewa ƙila a najeriya haka ba za ta yi ba hmm. yanzu mutum da zai riko hannun matarsa ta halal su kutso wata wata unguwar ba sai dinga yara za su dinga cewa ga wasu yan iska ce wataƙila ba za su ba su uzurin cewa matarsa ba ce to dole ta kula da wannan al'adar sannan gwargwadon yadda take son murmushi ita ma ta dinga masa murmushi gwargwadon yadda take son tsafta ita ma ta zama mai tsafta wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su zama na na na wanda ya dace da al'ada wanda bai sabawa shari'ar musulmi. Wata makallahu uh, kalmar anko uh, ko ai uh, tufafi na anko ya matsayinsa a shari'a. Hmm. Wannan kamar mun dan taba a wancan karan da muka zo batun kisuwa. A wancan hadisi na ma haƙƙo mar'ati ahadina alaihi yanzu ana san ya ce an taksuwa hunna an taksuwa idan ta saita. Hmm. Shi tufafi na anko shine kamar abin da kira a shobi ko ashobe idan za a yi biki ta yi wa wata ƙawarta ko yar uwarta kara mm. wajen ɗinka wasu kaya da ake yi bai ɗaya mm. domin nuna cewa lalle wannan tana da dangi ko tana da ƙawaye mm. kuma su kansu mata suna ketare ni haka mace yar kwalliya ce babu laifi idan miji yana da hali da dama ya yi mata abun da ubangiji ya ce liyun zu sa'atin min sa'atihi wanda duk yake da wadata to ya ciyar ya batar da kuɗin ya hidimta wa mace gwargwadon wadatarsa wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah in ya zanto rashin yi wa macen duba da wata maslaha ce ta toshe wata kofar fitina hmm. ko kuma saboda ba shi da hali amma saboda an an halicci namiji a ɗabi'ar ɓoye rauni hmm. sai ya fake da shi bai yadda da an koko wani abu wannan babu laifi amma in yana da hali hmm. yana da dama gaskiya bai dace ba ko bai halatta ba ma ya kiwo matarsa abin da zai kara mata kwanciyar hankali da jin daɗi da walwala mm. kuma wannan yana iya halatta mutuncinsa mm. dukkan mu mun san labarin hadisin ummu zar su goma sha ɗaya a ciki akwai wanda suka zo suka faɗi wani abu mara kyau akan mazajensu mm. amma da aka gama maza Allah sallama bai yi ta'aliki akan ragowar matan ba kawai ta ana laki ka abi zar'in li zar amma a cikin akwai akwai ta ce zauji ayaya u ghayaya u tabbaqa'u kullu da'in lahu da shajjaki au fallaki au jama'a kullum laki yana mari yana duka yana zagi wannan ko ce zauji in akala laf mijinta haɗa mamme ne duk abin da je kawo masa cinyewa yake tauna kashin wani sharaba shtaf in zai sha ku sai ya tsotse gaba ɗaya. wa in iltaja'a tal iltaf kuma da ya kwanta sai bacci wala yulijil kaf li al'amal bas ba zai taɓa ma an baki da lafiya ya ɗan taɓa a jikin ke ce ya jiki ba ya halatta mutuncinsa gashi an ji kuma an ba da labari mm. to shi ma mijin da baya wa matarsa anko yana iya sawa matar ta buƙaci zuwa dole ta ba da labarin cewa ita mijinta baya mata abu kaza amma ya sawa ma Allah shi mijin rashin yin anko idan ba shi da shi eh to shi saba wa Allah akwai saba wa Allah kai tsaye mm. to wannan bai zama saban Allah kai tsaye ba amma akwai saba wa Allah ta hanyar yin abin da zai ja wani ya saba wa Allah mm. misali in yana da halin kuma ya yi mu matsalar, ya sa matar ta yi gulmansa ta samu zunubi to shi ma ya mm. taimaka wajen samun zunubi. Tuwon ba shi da hali. Yawwa idan kuma ba shi da hali shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. To ya halatta ta ba shi da hali kuma ta matsa mishi sai ya bi biyan da zai yi zai. A'a bai halatta ba ita kuma haramun ne a gare ta shi yasa ai muka ce al-mu'asharatu bil ma'ruf nan a can baya. Yana ga zamu dakata nan saboda lokaci jama'a masu kallon mu da sauran mu shirin majalisin malamai ne yake zuwa mu kai tsaye daga wannan kafa ta DI TV da kuma Alheri Radio da ke nan cikin garin Kaduna tun daga farkon shirin mun kasance tare da malamin namu a Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale daga jihar Kano wanda ya zo ya mana darasi na biyu wanda kafinsa a shekarar da ta wuce ya yi mana darasi na farko na wannan maudu'i na aure amana ne inda ya ɗauki ɓangaren a haƙoƙin mata a akan mazajensu yanzu kuma ya ɗauki ɓangaren haƙoƙin mazaje a kan matayensu sai kuma maudu'i na uku insha Allah ko jiriyinsa na uku kamar yadda aka tsara duk da ya shigo kuma insha Allah ta'ala zai yi magana ne a kan ɓangaren zamantakewa na kishiyoyi mata biyu ko uku ko hudu waɗanda suke zaune a ƙarƙashin miji guda mai shari'a ta ce game da su wannan shine a ɓangaren ɓangaren na ƙarshe wanda malam zai rufe zamansa na uku da shi duk sanda Allah ta'ala ya dawo mana da shi Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi ya kuma ara mana tsawon rayuwar da za mu sashi ganin zan yi wannan zama na uku da shi insha Allah ta'ala yanzu lokacin da ya rage ba shi da yawa za mu bar mai kallo da saurare ya yi tambayar da ya saba mu ba ku damar da muka saba don a yi tambaya kuma a yi tambayoyi karkashin maudu'in da malam ya yi mana karatu a kai babu laifi ko da kuwa bangaren zaman mu ne na farko ko bangaren zaman mu na biyu duka dai abu ɗaya ne da shi malam ya yi magana a kai Eh, kuma za a sami mu akan lambobin wayar da muka saba badawa sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara da kuma sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar sai lamba guda ɗaya cizo wacce muke ware ma waɗanda suke biye da mu a sauran jihohin da ba Kaduna ba su kuma za su yi amfani da wannan lambar domin su ma su kira su yi ta su tambayar sannan idan mutum ya kira aka ɗauki layinsa to ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko kuma akwatin rediyonsa da wannan shine zai ba mu damar jin tambayar da yake so ya yi sannan kuma ya jira ya ji amsa daga bakin malam da fahimta insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am da muke magana daga tukur garba kudin daga samun ranzariya to malam shukur muna jin ka tambayar ka kace to me yana hukuncin matan da take cike ko da wanda ba mijinta ba ka suna aiki da na kawai su rika yin ciwo ko tare abokin aikin ta ne abokin aiki ne to insha Allah za ka ji amsa a bakin malam to mun gode malam tukur assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na'am muke magana. Lafiya lau da muke magana. magana da Ibrahim daga Bauchi. To Ibrahim tambayar ka. Na'am. Mala ya fara magana lokacin da yake magana akan mutanen da suka zama haramun mace sai mu'amala da su. idan mm. ma ya zama wajibi ta fita mm. ne lissafa cewa muharramin ta kawai to mm. tambaya ta yi zama kusa da tambayar da malamin nan ya to kaga akwai fita da mata ke yi zai zama to za ta yi aiki za ta yi kasuwanci za ta yi waye za ta yi waye to irin wayannan wani lokaci mata sai kaga sun zama kamar yan uwa ko abokanai da mutanen to me malam zai kara da bayani akan irin wannan akan akan shi hukuncin fita din ko ko hukuncin mu'amala da mutane fita ba ai fita ya riga ya ce sai ya zama wajibi na'am kaga ya saka sharadi na'am to idan ya zama wajibin sai mutane suna daukar sai yanzu aiki ma ya zama wajibi kasuwanci ya zama wajibi saboda yawanci mutum ya mutu mata ba sa iya rike don uwan maza ba sa iya rike shi shine abin da mata suke kafa hujja ya zama wajibi to wajen yadda suke mu'amala ne nake so mala idan da buɗe mana yanayin yadda al'amarin yake Allah ya saka da to mun gode kwarai mala Ibrahim assalamu alaikum barka da yawa ke magana Fatima ce da Zamfara to muna jin ki Fatima tambayar ki yau malam to miji ne ya ce wa matarsa kane wani ya ce na'am ya ce kada ka kuskura ya ce mata mene ya ce ce wa matar ta ne ki sai ki saka idan ka fita ta kofar na a bakin aurenta hmm. da ta tashi ita kuma tana so ta fita sai ta kulle kofar <coughs> sai ta fita sauri sai ta fita sauri to fita ta hanyar da ta yi ba sai auren wannan kuwa to za ki ji amsa a za ki ji amsa daga wani sai ki to insha Allah za ki ji amsa a bakin malam to Allah ya samu gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Fatima tambayar ki. Na na'am me ce tambayar ki ba ni da wani tambaya ina ne a alkhairi to mun gode Fatima assalamu alaikum na'am da muke magana To Bilkisu muna jinki. Tambaya na ke wa malam ne masu fatan alheri Allah mai da gida lafiya. Tambaya da ke wa malam maganar da malam a kan miji yana tattuna mata tana daura. To malam yin wannan mata in tana cikin haka da mijinta da aure ko babu. Saboda mijin kusan kamar haka kuma sannan ba kayansa a gidana yana gidan matansa baya cin abincin gidana kuma yana wajen lafiyar Ina waccan nahiyar da shawararsa da ga magana satin da ba magana hira da ba magana abubuwa dai da yawa insha Allah malam zai amsa tambayar da to to mun gode kwarai Allah ya saka ta aka maka lahu ka yi an da za mu iya amsawa akwai tambayar takur daga zaria da kuma tambayar Ibrahim daga bosi bari mu fara tambayar Ibrahim daga bosi wanda yake magana akan fita amma ba fita yake magana ba mu'amalar da za a yi tun da larura ta haifar da ta sa za a fita din yanayin mu'amalar da za da mace za ta yi eh, ne malam wani karin bayani malam zai akai to alhamdulillah wa sallallahu alaihi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kamar yadda muka sani cewa ita mace an fi so ta zauna a gida amma in larura ta kama ba mm. wai dole sai larura ta wajibi ba ko da larura ta neman wato samun sararawa bayan an damu a cikin gida mm. to za a iya fita sai dai ba koyaushe ne fitar take ita Allah yake so ba ko mm. lokacin fitar ta kan zama khilaful aula amma dai halal ne kamar ta je ta kasuwancin ko ta je ta siyo wani abu ko kuma ta je ta ga wani abu ko ta yi wani abu Hmm. wata ta aiko wa manzala suna tana so ta fita domin ta je a sauke dabinanta a gabanta manzala ce jiddi na halaki ki je a sauke dabinan hmm. to idan har za ta fita hmm. akwai mu'amalar da dole sai ta yi da namiji to wannan idan ba ta sake ta yi abin da ya saba wa ubangiji ba misali ta fita a cikin sifar ta ta hijabi shine sifar da ta cika sharaɗai shida na ɗaya zama tufafin ya rufe jikinta daga kanta har 'yan yatsun kafarta na biyu ya zama mai faɗi ne da yalwa bai matse ta ba ba zai fitar da wani tsaraicin ta ba hmm. na uku kuma ya zanto ba shara-shara ba ne ba yana da kaurin da ba za a hango wani abu daga waje ba hmm. na biyar na hudu kuma ya zanto ba irin kayan arna ba ne ko maza hmm. sannan na shida kuma ya zanto bata bata sa masa turare ba in za ta fita to wannan ta cika shar'in hijabi kenan to duk wani namiji da ya ƙara maleji wajen ya danta wannan kuma laifin sani sannan za ta yi magana ba za ta yi magana da murya wacce take ta jan hankali ba bala hmm. ta ana bil za ta yi magana ne irin magana da take yi ta iya bukata nawa wannan nawa kuma ba za ta ƙara akan abin da ya zama wajibi ta yi shi ba na tayi ko neman ragi ko kuma na bayanin farashi ko kuma bayyana ragi ko kuma rashin bayyana ragi to inda ta kiyaye waɗannan ƙa'idojin sai ya zanto a bisa ɗabi'arta ta yi wani abu da wani namiji ya riya wani abu to wannan laifin sa ne saboda daga cikin asbabut taysir akwai al'uzur mm. wa umumul balwa mm. la'alla shiga kasuwa ko zuwa asibiti ko wani abu min mata ummu bil balwa yana cikin abu da mm. ba yadda mutum zai yi to in ta kiyaye wannan to babu laifi amma idan ya zanto ta je kuma daga haka ni kan kamar na san ka a ina kake ne kai dan Allah ban lamba waya ka so wannan ita kanta ta san ta ga makanta ba daidai to Allah ya sauki a tukun daga zari shi tambayar da yayi ita ce mace take yin video call da wanda take kira abokin aikinta shi kuma wannan ne matsayin su a shirya video call kamar ta je ta gaba da shi ne hmm. da farko dai in dai ba ta aure ce al'asulu hmm. ne bai halatta ba al'asulu ne bai halatta ba hmm. Allahumma sai dai illa rura ta shari'a ta kama hmm. kamar misali ya zanto ba za a samu hanyar da za a iya samun sadarwar ba cikin sauki dole sai ta whatsapp call ko email ko sauransu shi kuma ba zai yi wa'aji da voice ba ko kuma mitin ne za a yi ko wani abu sai ta zoom ko wata manhaja to ita ma dole ya zanto da kamilin shigarta ta hijabi kuma dole ya zanto da izini na baka ko rubutaccen izini ko kuma na al'ada daga mijinta hmm. kuma dole ya zan an amincewa banna kuma ya zama babu abin da zai iya ɗaukar hukuncin halwa a ce daga ita sai shi ta yadda za su iya faɗan wata maganar da la'alla ana jin tsoron za ta iya da fitina hmm. to na san ku zai wahala a samu kira na bidiyo da zai iya kiyaye waɗannan ƙa'idojin amma da za a same shi mm. to da zai iya zama halal idan ba a same shi ba ko ba a samu ba to haramun ne sallan shaka da Fatima daga rigasa ta ce miji ne ba matarsa umarnin kar ta fita ta kofa in ko har ta fice ta fita a bakin aurenta sai ta fasa fitan ta kofa amma sai ta fice ta windo yaya maganar wancan lafazi na sana a bakin aurenta sannan kuma shi kanshi lafazin a bakin aurenta din saki ne in kuma saki ne ɗaya ne ko uku ne to a rataye saki da aikata wani abu na mace a abin da mm. suke da kudura akan aikata shi malamai mm. suna da maganganu biyu akai mm. magana ta farko wanda an samu da yawa daga cikin fuqaha sun tafi akai shine idan ta aikata din ta sako magana ta biyu kuma shine hukuncin sa hukuncin rantsuwa ne in ya ga dama zai iya zartar da saki. in ya ga dama kuma zai iya yin kafara eh, misali in ya ce in tafta ta kofa to ta saku ko kuma sai kuma daga baya shi kansa abin izo idame shi kuma ya ga alamar tana fitan ko kuma ta fita din hmm. to zai iya yin kafara ya zanto babu sake a kai to amma magana ta gaskiya idan dai ya rataye maganar da saki kuma ya zama ya nufi sakin ne hmm. to za a zartar masa da saki in ya rataye maganar sai misali in har ta fita hmm. ta kofa to ya sake ta kuma ba wai yana nufin tsawatar da ita da tsoratar da ita ba yana nufin aran sake to wannan saki ya shiga za a tambaye shi yauwa za a tambaye shi to kai me kake nufi mm. kuma sannan za a yi la'akari da yanayinsa idan aka san cewa yanayi ne na mutum mai wasa da barkwanci da sauransu mm. to za a gane cewa la'alla ko ya faɗa ne saboda rashin sanin hukuncin shari'a da addini akai to amma ita hmm. matsalar da ta faɗa tana da ɗan bambanci da wannan kai tsaye hmm. ya ce in ta fita ta kofa ita hmm. kuma sai ta fita ta taga yawa kuma fita ta taga daban da fita ta ƙofa. sai dai Allahumma in aka kai wa alkali ya fahimci akwai ganganci a ciki da wasa da shari'a to idan ya zartar da saki to ba wani abun nisantawa ba idan ya ce in kika fita a bakin aurenki asalin saki saki ɗaya ne ba a yin saki sama da ɗaya Hmm. wanda ya yi sarki sama da ɗaya a lokaci ɗaya hmm. to ya saba wa Allah sai dai ce ya sake ta sannan ya nufi da ita ya ƙara cewa ya sake ta sannan ya ƙara cewa ya sake ta. to Allah ya kara kai Fatima daga cikin ta ya gaisuwa sai kuma Bilkisu daga jihar Niger ta ce kayan maganar Katsina da Daura kwanta a zauna wurare daban-daban ta ce hakan yana faruwa da ita sannan baya ga hakan nan kuma bai cin abincinta ya kuma kwashe kayansa na sawa daga cikin gidanta sannan baya kula ta gaba daya ya matsayin wannan zama to wannan sai dai ina na amma da farko dai muna katsina muna da wura ina fatan dai an fahimci salon zance ne saboda tafiya ce ta kilomita ƙasa da saba'in daga katsina zuwa daura kuma an ce yawanci ma'aikata na yan daura in suka tafi da safe katsina su dawo da yamma daura ah. da rana suna katsi da daddare suna daura to in zanto ana wancan yayi can wancan yayi sai a ce muna katsina muna daura ba ma nan ba ma can ko kuma kai kayi katsina shi yayi daura an yi hannun riga kenan to salon zance ne da ya mm. shiga cikin hausa a ah, batun miji ya ƙauracewa matarsa irin wannan baya halatta ya baya halatta sai dai da sunan hukunci mm. shi kuma da sunan hukuncin shi ma Allah ce fa in afana kun falata hu alaihin sabila mm. misali idan ya kwashe kayansa ya kai su wani wurin dan ya ladabtar da ita ya san haka zai bata mata rai mm. da zimmar wannan ya zame mata wa'azi to ya zama wajibi ya tabbatar da cewa yayi yi gwargwadon laifin da ta yi masa yauwa haka zalika rashin cin abinci shi ma a bisa al'ada musamman al'adar mu ta arewacin Najeriya miji yana cin abincin matarsa ne mm. rashin cin kuma azabtar da ita ne a da yawa daga cikin mata to in ya san za ta azabtu bai halatta ya azabtar da ita ba sai in ta yi abin laifi da sunan ladabtarwa kuma shi ma i gaya mata dalili to idan saboda wa makon na azubi na hatta na ba'asa rasula kuma ko Allah a cikin Qur'ani in ya faɗa abin da zai wa kafirai na azaba yana faɗar dalili mm. eh da ya faɗa ashabul yamin ashabu kauna sabiqun bai faɗi me sa ya musu ni'ima ba mm. da ya faɗa ashabul yamin bai faɗa abin da sa ya musu ni'ima ba amma da ya faɗa ashabul shimal ya ce fi samumin wa hamin wa hullum min yahmum la wala karim sai ce innahum kanu qabla zalika mutrafina wa kanu yusiruna ala al-hins al-awim sai kawo laifin da suka yi to dan haka ya kamata shi ita ma idan yake cin abinci ya ce bazan ci abincin ki ba saboda na sa ki abu kaza kin ki saboda na hana ki abu kaza kin ki hannuwa in ta ce to ka yi na gane kuskure na zan dawo to a tsana lakum tai maka biyayya to fala ta buwa alaihin Nasabila. in kuma abin ya kai ga ƙaurace mata baya kwanciya da ita to in har shi ne bisa iradarsa to shari'a ta ba shi notis na wata hudu lillazi na yi shi ne ake ce mai ila'i. To jama'a masu kallon mu da sauran mu lokacin da aka yi nan wannan shi ne ya kare ah, sai dai farkarwa guda biyu na farko ah, Sheikh Abubakar Abdulsalam ah, zai gabatar da zai jagoranci sallar juma'a gobe insha Allah ta'ala gobe juma'a a nan garin kaduna a unguwar mu'azu a babban masallacin juma'a na wannan unguwa insha Allah wanda ake cewa masallacin juma'a na salama insha Allah ta'ala zai jagoranci sallar juma'a a wurin sannan kuma har ila yau dai a wannan masallacin Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale zai kuma gabatar da muhadara karatu na maza a tsakanin sallar magriba da kuma isha'i insha Allah ta'ala duka a gobe juma'a a wanda yake da buƙatar halartar wannan karatu yana iya zuwa na biyo a wancan zama da muka yi da malam shi ma ba a samu isasshen lokacin yin tambayoyi ba bayan kuma malam ya yi karatu kan mas'ala mai sarƙaƙiya don haka muka ga akwai buƙatuwar a ba mutane wasu dama da za a ba su wata lamba amma ba ta malam mutum da ya gudu amma dai lamba ce da za a yi amfani da ita kuma a sake tura malam din shi insha Allah eh, za mu ba da lamba a turo tambayoyin da ake da buƙatar a san amsoshinsu matuƙar tambayoyin sun shafi karatun malam amma ta whatsapp da son samu ne ma ya zama kamar ah, voice messages ta yadda za a yi masa forin ya ba da amsa kai tsaye ah, don a samu sauki lambar da muka yi amfani da ita wacce maka ba yan jihohin da ba Kaduna ba wani lambar zai amfani da ita ta WhatsApp ba ta text messages ba a turo tambaya wato 08023637262 aka turo insha Allah ta'ala shi Sheikh zai amsa a tambayoyin ta ta amfani da murya shi ma insha Allah ta'ala sannan kuma ya tura a tura muku ta yadda za a samu taimaka ma al'umma ba tare da shi malam an wahalar da shi insha Allah ta'ala abu na ƙarshe zama na gaba insha Allah ta'ala da malam zai yi ya yi zama na farko kamar da na faɗa ya yi magana akan haƙoƙin mata akan mazajensu zama na biyu na yau ya yi magana akan haƙoƙin mazaje su ma akan matayensu sannan zama na uku insha Allah ta'ala malam zai yi magana akan haƙoƙin kishiyoyi isu isu ah, malam ya ce akwai abin da akwai karantarwar shari'a game da zamantakewa na mata biyu uku hudu sabawun suna zaune a gida ɗaya ne ko kuwa suna zaune a gidajensu ne daban-daban matukar suna ƙarƙashin mutum guda wanda yake auren su insha Allah ta'ala malam shine zai gabatar da wannan maudu'i na ƙarshe ko juzu'i ko wani bangare na wannan zama da muka yi sai mu rufe zaman guda uku a cikin a karatu guda insha Allah ta'ala Allah ta'ala muke roko ya saka ma malam da alkhairi muna ma Allah ta'ala godiya wanda da sa muka yi wannan zama na kusan awa biyu sannan muna godiya ga malam wanda ya bamu lokacin sa ya taho musamman tun daga Kano ya zo mana wannan karatu muna kuma fatan Allah ta'ala ya kawo mana shi zama na uku dan ya karasa wannan maudu'i insha Allah ta'ala wanda yake daukar nauyin wannan shiri Alhaji Dr. Yahuza ya shi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sai abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri bangaren rediyo da talabijin gaba ɗaya muna godiya jami'in shirin abdul malik baba ahmad ilimin jagoranci shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdurrahman bashir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالسيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم أماه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلاما أنت حديث روحي إن هدأت أو أرسلت دمعة أو رسلت نغمة هو أنت أنت حياتي في مطامحها هو أمنياتي ولم لا يا منايا لما فإن جفوت فيما فات من عمري فالدمع من ندمي رغم الثبات هما فلتغفر الذنب لي يا أم واحتسبي حاكمين وكوني الخصم والحسما أين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على تراك وليد قد نما وتما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على تراك وريد قد نما أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما أماه أمه هذا الجرس يأسرني ويكتب الإثر في جنبي والسلاما لو كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهما لكم أتوق إلى لقياك ضاحكة فألكم الوجه والكفين والقدم وماهما أنا ذا بالباب أطرقه كلا وآمل منك الصفح والكرما أماه قلبي جريح لا دواء له إلا رضاك يعيد الجرح ملتيما السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا على

على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا على تراك وليد قد نما سما وأنا على تراك وليد قد نما سما وأنا على تراك وليد قد نما سما